da malam ya faɗa akwai wanda ya kira ni ya jawo da hankali na sosai ce kaga wannan karatu da malam Musa yake yi yana da kyau sosai me yasa malam Musa bai ce akan musulmi ba ya ce akan mutane wai wannan bi ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi ba annabi ba ne na musulmi kari annabi ne na duniya gaba ɗaya hatta wanda ma ba musulmi ba ma da suke sakin baki a kansa annabinsu ne face su sun gane haka dai su sun gane haka to topikin da malam musa kenan ya bayar kenan Sannan bayan haka kamin malam musa ya fara malam musa ya nuna mana cewa zai fara da topic akan wanda sahara suka turo suka yi akan wanda shi professor walasoyinka ya yi akan uh, prof, prof ibrahim makari amma kan haka ku bar mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam mu dawo insha Allahu za mu tattauna abu ababa masu muhimmancin gaske a kan janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya zai tattauna da mu a nan amma za mu saka muku yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam za mu saka muku yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam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 ga nan Khadija ka Zainab ga Aisha uwa rumfa ummin musau da san barka ummu Habiba ga chafa ga to a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu kallon mu a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK both a eh, Facebook da kuma TikTok masu kallon mu a nan za mu ci gaba da programun nan wanda muke za mu yi da muka tattauna wancan ranar eh, laraba da malam musa yusuf asadu Suna akan hakkokin annabi sallallahu alaihi sallam eh, eh, a kan dukkan mutane to wani zai tambaya kamar kan da wani bawan Allah ya kira ni ya ce wai wannan gaskiya annabi sallallahu alaihi sallam annabin Allah ne saboda wannan ma kawai ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ne kawai akan musulmi kaɗai ba shi yasa kai da kake ji na domin program da muke all the time yawancin krista suna follow mu sosai isa dan uwana da kake krista da wasu ababa eh, da kai ba krista ba ko kai musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na kowa saboda postin da muke post muna ganin krista da yawa suna post suna uh, comment har da wasu ma reverend fathers ne wani ma kana ganin pastors ne da suke komen annabi sallallahu alaihi sallan, manzo ne ga kowa shi sa malam Musa aka yi shi akan dukkan mutane ba yi shi akan musulmi ba kaman kanda musulmi ya ɗauki annabi Isa manzo ne a gare shi shi sa kaga baya taba sake baki akan annabi Isa babu wani musulmi da zai iya zagi annabi isa saboda wannan ma kawai ga malluma da ke karantar da mu zai iya cire ka musulunci shi yasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ka gane kenan in ka sani kaman kanda wancan mako muka yi karatu da malam Musa Yusuf asadu Sunna akwai wasu ababa da yawa in ana faɗa na ga wasu pastor eh, wasu krista ba pastors bane wata dai da suke cewa a annabin kun yana da wannan qualities to malluma sun karanto mana cewa annabi isa ma da kuke ganin cewa a Allah manzonku a wurin mu ma musulmi yana da qualities sosai amma a'a manzo ne ba Allah ba amma shi ma irin qualities da kuke gani wasu qualities da kuke gani ana faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kan da malam Musa ya karanto eh haka ne shi ma annabi isa yana da wannan qualities shi yasa fahimta ne da kuma bi mana in an fahimci haka ka san darajan ka san darajan ma'aifanka ma kaman kan da malam Musa ya karanto mana wancan mako ma'aifanka ma akwai darajojinsu da girmansu da ya kamata a ce ka sani to sun ma automatically ba mai karantar da kai ba mai nuna maka amma kana iya ka gane darajojinsu da kimansu da girman su balle a ce maka manzo manzo a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina gani inda uh, muka tsaya kenan kuma da comment comment da muka gani da kuma wani bawa Allah da ya kira ni to iya ta'likin da zan yi kenan sa'annan bayan haka malam Musa Yusuf Asadu Sunna wai zai fara da Sara report sun zo mana da wani report da shi professor wala soyinka ya yi a kan prof ibrahim makari da ya ce da gaugawa a sauke shi a kan limanci na abuja kamar kan da kuke gani a nan shi kenan shi yasa za mu sauke wannan hoto in malam musa ya bari mu saka ya yi magana a kansa insha Allah za mu sake dawo muku da wannan hoto assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu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 a wannan fiji na rasulun amin wanda shi dan uwa sarki zaki yake jagoranta Allah ya saka maka da alheri kuma ya riko da hannayenka amin shek abin da ya shafi wannan shine abin da nake so in fara magana a kansa kafin in zo gaba ta biyu sannan kuma ina so wannan hoton da kasa na'am da shi yake so kuma in rufe magana ta da shi in na zo ƙarshe na'am a satin da ya wuce in baka manta ba na yi magana eh akwai intanet matsala bi ma'ana matsalar cikin gida ko kuma matsala ta waje sai na ce duk lokacin da wani ya zare kan sakari yana faɗa da wani to dalilin faɗan za ka kalla ta nan za ka gane faɗan ya shafe ka ko bai shafe ka ba. Hmm. A jiya akwai wani fasto da ya musulunta ko rabin mutumin taraba ne mun ɗan yi fira da shi su biyu ne ta kusan awa ɗaya. Cikin abin da ya faɗa ya ce ya fahimci ɗaya daga cikin matsalar da ake da shi cikin addinin musulunci ya ce akwai matsala ta haɗin kai. So a sarki zaki ba yadda za a yi idan ba arnan ƙasanmu sun samu sakewa ba kuma sun ga gaba ba yadda za a yi professor wale shewinka hmm. ya buɗe baki ya ce wai a cire farfesa makari daga limancin national mosque na abuja <laughs> ya isa ma na'am na'am yanzu ba kadiya ba ce cewa wai idan kana ahli sunna kana da matsala da professor makari hmm. ka ce bari ka zo ka goyi bayan professor wani shinka a cire shi daga limanci don kai a baka duk mutumin da ya haka ya yi ganganci very good kuma ya yi fada da addini hmm. saboda ai in ka lura dalilin da ya sa profeso wani shinka ya ce a cire professor makari matsala ce ta ɗariƙa ko matsala ce ta addini ta addini shehu ana aka taɓa makariye magana da ya a cire shi sun shi ibrahim aka taɓa wanda wannan maganar ne yasa ya ce a cire shi ko ko annaba aka taɓa ya yi magana saboda taɓa annaba ne yasa ya ce a cire shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam to idan kana musulmi kai ma ka sani in ka zo ka goyi bayan irin maganganun su profeso wale shayinka ka ce a cire shi saboda ya ba annabi kariya to gobe kai ma sai dai ko dai duk abin da za a yi wa annabi na takawa kai shiru baka isa kai magana ba ko kuma in kai magana kai ma a ci a sauke ka daga mukamin da kake so ba karamin ganganci ba ne ina so A musulmi su fahimci addinin musulunci akan wannan fahimta lokacin da za mu saba da profeso makale akan wata matsala shi ya ce wani abu ne in ce wani abu jiya da matsala ta yi zafi tsakani na da shi to daga lokacin da kuma naga wani ya taso daga waje zai yi fada da shi kuma dalilin fadan saboda addini ne to da ni da shi duk haƙura ya kamata mu mu ajiye rigimar da muke a lokacin mu koma wacce rigima in an gama da ita sannan sai a dawo sai a ci gaba da yin cikin saboda haka muna kira ga duk wani musulmi a Najeriya inda ma magana bace ta wata kungiya a'a wannan maganar da professor Wale Shehin kai renin wayo ne ma renin hankali shi hmm. ya bude baki ga abin da ya faɗa nan Abuja Chief Imam Makari eh. B removed from office press ga hakanan yayin maganganun sa na iskanci wanda su sahara dinnan suka ɗauko suka zo suka saka me ya hada professor Wale Shoyinka da nimancin Abuja hmm. sannan shi professor Wale Shoyinka yana ganin kenan abinda yarinyar nan ta na durawa annaba a shari'a ba laifi ba ne maganar da profeso ya faɗa ita ce laifi ko na'am so uh, muna aika saƙo zuwa ga shi professor wale shenka in dai matsala ce ta musulunci da ta shafi irin wannan matsalar ko matsalar da take da alaƙa da annabi kai tsaye to ya shiga taitayinsa wallahi yawa ba wani ba wani hakuri da zamu bashi ko mu lallaba shi a'a kawai ya shiga taitayensa matsalar musulmi ta musulunci ce yana da dama ya fito ya ce ba a kyauta ba a matsayinsa na kafiri kamar yadda wasu ka ce ba a kyauta ba amma maganan ya zai bada da rashin ya ce wai a cire shi a ba ga in baka ba in baka cewa ya fa daga inugu za su taso za su tafi sakwata sai sun je an yi fada saboda kawai ya samu dama me yasa bai yi magana kan in baka ba ya ce gwamnati ta je ta kamo shi zai tada hankali a Najeriya na'am me yasa bai wannan magana ba saboda haka a muna faɗa ma irin su professor walu shayinka da ire-iren su irin wannan maganan su kame bakin su daga gare ta sannan wannan magana ne magana banza ce babu kuma wani musulmi in dai na kirki ne da zai fito ya ce ya wafa kama professor walu shayinka yana goyon bayan shi kuma yana rantse maka da Allah ba da sunan sunna ba ko da sunan mai wani ya fito ya ce yana goyon profesu walo shayinka wallahi ka jira za ka ga kuma irin martanin da zamu mayar a shi insha Allah Allah sarki ya amin amin magana ta biyu da kake na ce akan al'umma na'am sai ban ce musulmai ba hmm. ai shi Allah abin da yake a gurinsa haka yake bai canzawa ko da mutane sun canza shi a suratul an'ami Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi ya tambayi mutanen duniya da ya tambayar aka yi shiru idan duk duniya ba ta da amsa Allah ya ce to ga amsa ka faɗa musu ya ce musu ƙul ka ce musu ayyushi in akbaru shahada wani abu ne fi girman shaida a duniya in ya bada da shaida ya ce abu gaskiya ne gaskiya ne in ya ce ƙarya ne ƙarya ne in ya ce a e, e in ya ce a a a a wani abu ne a duniya hmm. wanda in shi yake ba da shaida ta ƙarshe in ya riga ya bayar da shaida an riga an gama waye da Allah ya ce annabi ya tambaya da aka yi shiru sai ya ce to in duniya ta yi shiru ba ta da amsa kulillah ka ce masa Allah sarki Allah shi ke ba da shaida ta ƙarshe akan abu in ya riga ya ba da ya riga ya gama sai ce to shahidun baini wa baina kuma Allah shi ke shida tsakanin ni da ya aiko ya ce ni ɗan saƙo ne daga gurinsa da kuma ku da kuka ce ƙarya nake ni ba ɗan saƙo ba ne daga gurin Allah sai manzan Allah ya ce wa ohiya ilayya hadal qur'an an mun wahayin wannan alƙur'anin li undirakum bihi dan in muku gargaɗi da shi wa man balaga da wanda alƙur'anin zai kai masa nan gaba a innakum ku dinnan la tashhaduna anna ma Allah alihatan ukhra kuna ba da shaida cewa tare da Allah akwai wasu ababen bauta na daban Allah sai ya ce kul ka ce musu ni ba zan yi shaida ba to a ƙarƙashin wannan zaka ga cewa a da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ce ya riga ya ainihin wato ba da waye shaida idan duniya ta yi shiru ba ta da amsa to sai Allah ya dinga faɗa a gurin yana cewa Allah shine shaida shi ya aiko manzan Allah ya ce wa yaqulu ladina kafaru kafare dama tun da wahayi ya fara sauka suke cewa lasta mursala kai ba dan sako bane daga gurin Allah sai Allah ya ce kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa ya shaida tsakanin ni da ku wanda yake a gurinsa akwai ilimin littafi sannan ya faɗa a cikin suratul isra'i ya ce kul fabin lahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira sannan ya ƙara faɗa cewa am yaqulu naftaraha qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li min allahi shay'an huwa a'lamu bima tufiduna bi sai ce kafa bihi shahidan baini wa bainakum wa huwa al-ghafurur rahim kaga Allah ya isa ya zama mai shaida tsakanin ni da ku cewa Allah ne ya aiko ni to manzon Allah ko al'umma ta ki ko ta ki karba abinda Allah ya ce masa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ba mu aiko ka ba sai dan duniya bai sa kuma Allah ya canza haka yake da haka al'ummar annabi ta kasu gida uku akwai ummatu da'awa wannan al'umman duk duniya da ta ki shiga musulunci to dama aikin da Allah ya turo annabi ya kira ta zuwa ga addini shi yasa na daga cikin wajibin al'ummar ita kuma ta yi imani da annabi duk wanda ya yin imani da annabi in aka je lahira to su ya samu matsala sannan akwai ummatu da'awa a ummatul ijaba al'ummar duk da ta yi da'awar musulunci a duniya ana kiranta ummatul ijaba sannan akwai ummatul itiba al'ummar da su kuma suka tsaya suka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tasa shi a gaba wajen wato a suna jira ne su in ya ɗauki kafarsa ya saka sannan su ɗauko tasu su saka a sannan abu na biyu cikin maganganun da kai sarki na'am shi jiya fastan nan da muka yi magana da shi wanda rabarin ne a da ya shiga musulunci to ne yake faɗa a jiya ya ce yanzu a najeriya duk wata makaranta da ka sani ta kiristoci da take yaye fastoci suna karanta islamic course ma'ana akwai wani bangare na musulunci da suka ware cewa baka isa ma kai qualifying a matsayin fasto dole sai ka ci wannan course din to amma ka san abin da suke yi a'a ya ce abinda suke koya ma fasto wanda shi kuma duk inda zai je a matsayinsa na mai bishara shine sai a ɗauko wasu abubuwa marasa kyau a cusa maka shi tun kafin ka yi passing out daga wannan matakin na fasto a cusa maka ƙiyayyar annabi cewa mutum ne da ya zo da yaƙi da da rashin zaman lafiya jiya jiyan nan muka wannan firar da shi tana nan akan page ɗin in mutum yana so ya ga cikakkiyarta zai ji abin da ya faɗa amma duk da haka a cikinsu akwai masu hankali da adalci da tunani da sanin ya kamata sarki idan ba ƙur'ani ba littafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ka kalli suratu maryam ka kalli suratu muhammad da suratu maryam da suratu muhammad wanne fi yawa hmm. kaga suratu maryam ta fi yawa na'am da annabi qur'anin da yazo da shi ba daga gurin Allah bane akwai son zuciya da idan aka tashi yabon su za ta yi surar da ta ambaci da dauke dauke da unwanin sunansa sai ta fi yawa sama da suratu maryam haka da yake nan sannan annabin nan yana da mahaifiya ya aka Allah ya saukar da qur'ani ba a saukar da suratu aminatu ba amma ka saukar da suratu maryam a matsayin mahaifiyar annabi isa na'am na'am ya kai haka hmm. ya aka yi ƙur'ani da ya tashi gaba ɗaya ya ambaci sunan manzan Allah guri hudu amma ya ambaci sunan annabi isa cikin ƙur'ani sama da guraren da ya ambaci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da ƙur'ani ba littafin Allah ba ne littafin son zuciya ne da sai a ambaci sunan manzan Allah sama da sunan annabi Isa haka ne amma sai aka ambaci sunan manzan Allah guri hudu aka ambaci sunan annabi Isa gurare da yawa sama da wanda ya zo da littafin ya aka yi haka hmm. da ƙur'ani ba saukakke ba ne daga gurin Allah annabi yana da mata amma yana da 'ya 'ya'ya amma ba wacce Allah ya zaɓa daga cikin matan ko 'ya'yan aka saukar da sura ƙur'ani da sunanta amma aka saukar da sura ƙur'ani da sunan Maryam. Hmm. Ba addinin ra'ayi ba ne na'am? Kaga ba addinin ra'ayi ba ne ba ganin dama ba ne. To hmm. shi ne shi wancan rabaran ɗin da muka yi fira da shi jiya. Eh. Ya ce wallahi a cikin babul in ka karaɗe shi ba za ka samu cikakken bayani ba irin yadda ƙur'ani ya kawo bayanin annabi isa ce allantar da annabi isa da suka yi saboda abinda suka dogara da shi a cikin bible ya ce da akwai irin wannan bayanin a bible irin yadda ƙur'ani ya kawo maganar annabi isa ya ce to da allantar da annabi isa da za a yi sai ya fi haka saboda karka manta ƙur'ani ne ya ba da labarin na na maryam tun daga ɗaukar cikinta ita mahaifiyar annabi isa ɗin cewa lokacin da mahaifiyarta ta ɗauki cikinta a cikin suratu ali imrana kaga tana addu'a farko tana so allah ya ba ta ɗa namiji don ta sadaukar da shi banda aikin addini ba abin da zai yi daga ƙarshe da ba a samu ɗa namiji ba sai ta ba allah subhanahu wa ta'ala zaɓi har cikin abin da take faɗa take cewa wa inni sammaituha maryam falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa sanda ta haife ta tace Allah ka ga mace na haifa kuma Allah ya fita sanin abin da ta haifa sai Allah ya ce wa zakaru zakar unsa amma wa inni sammaituha maryam ni na sa mata suna maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina neman ka tsare ta da zuriyarta daga shedan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan sai Allah ya karbi addu'arta karba mai kyau ambata hana batan hasanan wa kafala ha zakariya sai ya zamanto wanda ya kula da ita a matsayin mareniya shine annaba zakariya lokacin da ta taso maryam mahaifiyar annabi isa lokacin da ta taso ta zo ta girma a lokacin da ta girma in ka koma cikin suratu maryam Za ka ga cewa da Allah ya tashi ba da labari ta wadda kurfin kitabin Maryam ka ba su labarin Maryam a cikin littafin da aka saukan maka ƙur'ani, idan tabazat min ahali ha makana shirkiya lokacin da ta bar mutanenta cikin gari ta yi kamar gabas da gari fattakatat min dunihin hijaban ta samu wani abin da ya zama shamaki tsakanin ita da su a arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata ruhin mu ne mala'ika jibrilu da ya masala matsalar laha basharan sauya sai ya juye sai ya zama mutum kyakkyawa kala sai ta ce in ni inni bin rahmani binka in kunta iya. ina roƙon Allah ya tsare ni daga gare ka bai kamata ka zo ka same ni cikin wannan yanayin ba in kana jin tsoron Allah to a lokacin ne mala'ika ya ce mata aini da kika gani ba mutum ba ne.' Hmm. ni mala'ika ne Allah ya aiko ni ne a haɓa laki gulaman zakiya don in miki bishara cewa za ki sa haifi wani ɗan tsarkakaki haka tun kafin annabi isa ya zo duniya qur'ani ya faɗi cewa ɗa ne tsarkakakke tsarkake shi da am mm. qala ta ce anna kunu ni gulamun ta yaran a ce zan haifi ɗa wa sas ni basharun ni wani mutum bai taba taba ni ba ta fuskar ya jima'i da ni da sunan aure walam aku bagiya kuma ni ba mazinaciya ba ce sai mala'ika ya ce mata kadhalika qala rabbuki mm. yadda kika faɗa kika ce baki taɓa zina ba kuma baki da miji haka maganar take ko a gurin Allah sarki mace ta ba da shaida ta ce ba ta taɓa zina ba kuma Allah ya shaide ta mm. kaga shaida a duniya ta ƙare sosai na'am da ta faɗa haka sai ya ce mata huwa alayya hayyin wannan a gurin Allah mai sauƙi ne wali naj'alahu ayatan lin-nasi za mu sanya ɗan da zaki haifa ya zama aya ga mutane menene aya mm. abin da zai faru na ikon Allah ya fi ƙarfin ka sai dai ka sallama wa Allah al'amarin shi kawai kuma ya ce mata wa kana amran maqadiya da gama wannan maganar sarki kawai sai ya busa yana yin busa sai ga ciki ciki na bayyana sai ga naƙuda eh sai ga haihuwa gaba ɗaya rana ɗaya lokaci lokaci ɗaya eh na'am eh Mm. ba maganan wai a je a dawo kuma menene hikiman zabar annabi isa ya zo duniya ta wannan hanyar Allah ya yi haka ne sarki don ya cika kamalar kudurarsa kaga da ya tashi ya yi annabi adamu babu uwa babu uba daga ƙasa kawai aka yi shi Allah ya ce ya zama mutum sai ya zama kawai mm. kaji na ɗaya na biyu da aka tashi sai aka yi hawa'u matar annabi adamu daga wani ɓangare na jikin shi a matsayin shine uban ba uwa na uku da aka tashi sai aka yi annabi isa daga na na maryamu uwa kaɗai babu uba saboda me Allah ya nuna wa mazan duniya idan ya ga dama fa yana iya wanzar da halitta shi na maza da mace ko ba namijin da mace wow na'am to kaga wannan ya saba ma al'ada Hmm. mace ta ɗauki ciki nan take kawai sai ga naƙuda kawai sai ga haihuwa to a lokacin ne fa a da'a hal makhadu ila jiz'in nakhlati da naƙuda ya kai ta zuwa ga kututturin dabino lokacin ne ta ce qalat ya laita ni kaito mitu qabla hada hukuntu nasiyan mansiya ina na mutu kafin wannan lokacin a manta da ni wato wato wato shayi a annabi isa bai samu wata wata taran da ake samu ah, ai ba ma maganan aka busa rana a ɗauki ta karfe shi ranan kada ma ka ce ranan abin da malamai suke magana da ɗaukar cikin da haihuwar da komai bai wuce awa ɗaya ba eh, eh? to ai abun mamaki ne ga wannan zamani saboda wannan da suna gama magana Allah ya ce fahamalatu nan take sai ga ciki wannan fa'u taqib ne yana gama magana sai ga ciki fahamalatu hamalatu fanta bazat mihi makanin karfa a ja'a hal makadu sai ga nakuda ila dis in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hada kuntu nasiya mansiya nan da nan ga nakuda sai ga haihuwa daga ran da ta haifi annabi isa a daidai lokacin daga ran da ya fara zuwa duniya lokacin da take cewa ina ma a ce ina mutu kafin wannan lokacin saboda kowa ya santa tana da addini mutune kirki ce ta fito daga cikin gari ta zo wajen gari za ta yi wani bukata ta koma sarki a ganta da yaro yanzu ta dawo ta haife shi hmm. me za ta ce ma mutane to wannan amsar da za ta ba mutane idan an taso mata shine dalilin da yasa ta ce ina ma a ce ta mutu kafin wannan abin ya faru a manta da ita to hmm. tana faɗar wannan maganan tana haihuwar annabi isa allah sai ce fanada hamin tatiya akwai kira'a na fanada haman tata ɗan da ke ƙasanta wanda ta haifa sai ya kira ta hmm. sai ya ce mata Allah ta hazani kake bakin ciki kada ji ala rabbuki ta take sariya ga ruwa nan Allah ya sa yana gudana a ƙarƙashin ki bayan kin haihu wa guzzi ilayki bi jiz'in nakhlati wannan kututturin dabinan da Allah ya ce fa ada ahal makhadu ila jiz'in nakhlati da naƙuda ya kai ta zuwa kututturin dabino akwai malaman da suka ce wannan kututturen dabinon ya mutu amma daga lokacin da ta je kututturin dabinan ta dafa shi kafin ta haihuwa Allah ya fito da dabinan ya yi ganye ya yi tuhu ya fito da ‘ya'ya ya yi kusan nuna a lokacin kaga Allah da ya yi mata wannan yana da iko ya sa ta ji ta ƙoshi ba sai ta ci abinci ba sai aka ce mata wa huzzi in na jiz'in nakhlati ta alaiki rutban janiya to ki girgiza wannan itacen dabinan zai faɗo in ya faɗo wakuli wa sharabi sai ki ci dabinan wannan ruwan da ya fito ki sha idan ki zai sanyi a mm. nan daga cikin ijazul qur'ani kaga lokacin da ta haihu da ta ce ya laita ni mitu qabla hada kuntu nasiyan mansiya dan annabi isa ya ce mata Allah ta hazani kake bakin ciki ko jinjiri na'am to shine zaka ga idan mace ta je asibiti yanzu Mm. tana da juna biyu duk abin da yake da alaka da bakin ciki ko damuwa sai a yi kokarin ta mace daga gare shi okay kaga mu'jizar qur'ani ko na'am sannan abu na biyu mm. kaga wajen wa huzzi ilayki bi rizqin ki girgiza ai da ka ga mace in tana da juna biyu akwai lokacin da in cikin ya kai sai likitoci su ba da shawara cewa ta dan dinga yin wasu aikace aikace haka ko tafiya ko kaza wannan ne eh. zai taimaka mata in ta zo haihuwa ba za ta samu problem ba haka sannan wakuli wa sharabi yana da alaƙa da ci da lokacin da mace take da ciki ta kai wani mataki za ga hatta abincinta ana kula da mai take ci saboda ɗan da za ta haifa kafin ya zo duniya Sau in ka kalli wannan abin da ya riga ya faru yanzu ta haihu ta ci wannan ta gama komai sai me a lokacin ne Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa bayan da wannan abin ya faru ita mahaifiyar annabi isa na na maryam a daidai wannan ainihin wato lokaci da tattaho da ainihin wato annabi isa Allah maɗaukakin sarki ya ce mutane sai suka zo aka ce mata in wani mutum fa’in mata rayin na min albashari ahadan in kin haɗu da wani mutum ya tambaye ki ya ce miki ina kika samu wannan yaron fa quli ki ce inni nazartu rahmani sawman ni na alwashi ga Allah mai rahama ba zan yi magana da kowane mutum ba yanzu kaga ta haifi annabi Isa yayi mai yayi magana a gabanta tsoronta ta shigo cikin mutane an ce kar ta damu ta tafi duk wanda ya tambaye ta kar magana kawai ta nuna yaron ita ta shiru shi zai bada amsar me ya faru hmm. kaga fa atat bihi qaumaha hamilu sai ta dauko annabi Isa da kwamfanin ta shigo cikin mutane ana ganin ta mutanen gari aka yi wuru kalu suka ce ya maryamu da kadiji ita shi amfariya walakin zo da abun kunya hmm. suka ce mata ya ta haruna ya ki uwa haruna a lokacin wasu sun ce akwai wani haruna ne da ake buga misali da shi wajen ibada sai a ce addini da ibada irin na maryamu sai haru ko addini irin na haruna sai maryamu shi yasa aka ci ya ukta haruna to shaida biyu suka bayar na farko kaga sun ba da shaida kan mahaifinta da mahaifiyarta cewa ma kana abuki mar asau'in babanki a nan garin kowa ya san ba mutumin banza bane hmm. wa ma kana ummuki bagiya mahaifiyarki ba mazanaciya bace wannan fa qur'ani ne ke bada wannan shaidar ba wai akan mahaifiyar annabi isa ba har akan mahaifin annabi kakan annabi isa mahaifin mahaifiyar annabi isa da hmm. mahaifiyar mahaifiyar wacce ta haifi annabi isa cewa babanki a nan garin kowa san ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki ba mazinaciya ba ce ke ina kika je kika samu wannan yara? to a lokacin ne fa shara ilai sai ce nuni tace ku tambaye shi ƙalu sai suka ce kai kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya Mm. ta za mu yi magana da ƙaramin yaro wanda ke zanen goyo aka haife shi to lokacin da shi annabi isa ya fara musu magana magana farko da ya fara yi da su a duniya sai ya ce musu ƙala inni abdullahi sai ya ce musu ni bawan allah ne annabi isa ke eh, Allah zai bani littafin ijina nan gaba waje mm. alani ne kuma ya sanya ni ni annabi ne waje alani mubarakan ya sanya ni ni mai albarka ne mm. ayyuka ma kun inda nake wa usani ya min wasiya bis salati in yi sallah wa zakati da zakka ma dum tu hayya matukar ina da rai wa barran bi walidati ya sanya ni wannan kyakkyawan labarin annabi isa kyakkyawan labari a cikin qur'ani alqur'ani ke ba da labarin annabi isa to shi yasa sai ya ce to irin hmm. wannan labarin na annabi isa a qur'ani da akwai shi a bible to da matsayin da suka ba annabi isa na Allah da su ya fi haka Allahu akbar so kaga wannan yake nuna maka cewa annabi isa yana da kima da girma a gurin al'ummar musulmi ulil azmi min ar-rusul guda biyar annabi isa na cikin su yanzu a gurgudu sarki wannan ba shi bane maudu'in mu gaba ce kawai ta kawo mu faɗi wannan eh, amma ba da kyau saboda kristan da ke bin mu su ma su ga kan da muka daraja annabi isa kan da annabi isa yake ɗinmu na'am to yanzu bari mu faɗa maka na'am Allah ya kira annabi Isa ya ce masa almasihu asalin kalman almasihu ai ba ta littafin su bace ai to mm. me ma'anan almasihu wanda duk abin da ya shafa yana da albarka sannan wanda ya yawo a doron ƙasa don yaɗa addinin Allah shine almasihu Allah ya faɗi haka a guri tara cikin Ƙur'ani ya ce idan qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu al sai ce isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin ya ƙara faɗa cikin suratu a nisa'i cewa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa ma walakin shubbiha lahu wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a wa ma qataluhu yaqina ya ƙara faɗa cikin suratun nisa'i din yace ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa inna bal masihu isa ibn maryam sannan ya ƙara faɗa yace lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wa lil mala'ikati wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a sannan a suratul ma'ida Allah yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa masihu ibn maryam sai ya ce kul faman yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a sannan ya kara faɗa da ƙarƙa farar lazina ƙalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih sannan bal masih ibn maryam a cikin suratul ma'ida sannan a suratul toba yace wa qalat al-yahud uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah sannan ya ƙara faɗa cikin suratul toba din cewa ittakadu abarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih maryam in ka hada daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya Allah ya kira annabi Isa da almasihu waje guda goma sha ɗaya a Qur'ani. Idan ka dawo inda ya kira shi ya ce masa Isa wato ya kira shi da Isa bin Maryam a hmm. cikin alkur'ani za ka ainihin wato sha mamaki. wurare da yawa inda Allah ya kira shi a cikin alkur'ani da isa bunu maryam suna da ainihin wato yawa kusan waje sama da guri goma sha shida Allah yana kiran shi yana ce masa isa dan maryam isa dan maryam isa dan maryam isa dan maryam wannan shine wanda ke nuna maka cewa yadda ƙur'ani ya dinga kiran isa bai kira sunan manzan Allah haka ba gaba ɗaya sunan annabi guri hudu ya zo a Qur'ani Muhammad sai Ahmad guri ɗaya hmm. amma ga shi ya kira sunan annabi Isa sama da guri goma sha shida a Qur'ani hmm. wannan ya nuna addinin mu ba addinin son zuciya bane kuma addinin mu yana mutunta annabi Isa annabi Isa babban mutum ne a gurin Allah da gurin al'ummar musulmi yana da girma yana da kima sannan zagin annabi Isa a gurin mu hukuncinsa daidai yake da zagin annabi a zagin annabi isa kwarai zagin annabi isa a wurin musulmi hukuncinsa daidai yake da zagin annabi isa na'am na'am saboda yadda zagin manzon Allah kafirci ne ridda ne fita daga musulunci eh. yau irin zagin da yarinyar nan ta ɗurawa annabi isa da za a samu wani musulmi ya ganganci ya ce bari ya rama zagin ya wa annabi isa wannan zagin ya yi ridda ya zama kafiri arne daga lokacin da ya faɗa ma annabi isa irin wannan hmm. wato shayi kaman kan da hukuncin kisa yake kan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma hukuncin kisa na kan musulmin da ya zagi annabi ya zagi annabi isa haka hukuncin yake oho na'am in ba su san wannan ba su sani mm mm shi yasa sanin wannan wajen eh, al'ummar musulmi ne yasa kaga tun da kake wannan wannan magana da na so ka sake maimaita ma yan TikTok sosai su su ji da yan Facebook da ke follow wato bi mana musulmi da eh, wato sakin baki a kan salat bi mana kamar Deborah da ta zagi wannan zagin da yarinyar nan ta wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za a samu wani musulmi ya ce bari ya rama zagin da aka wa Annabi akan Annabi ya irin wannan zagin ga Annabi Isa shi ma kamata ya zama wajibi a kashe shi haka a kashe ta haka ya zama wajibi a kashe musulmin da ya annabi isa wannan zagi very good na'am okay saboda a hmm. gurin mu muna da rukunnan imani guda shida okay an tu'mina billahi shine na ɗaya ko hmm. wa mala'ikatihi na biyu wa kutubihi na uku wa rusulihi shine na hudu na'am da mu a gurin mu wajibi ne dole kai imani da annabi isa kamar yadda kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm, hmm. wato eh, in kuna jin mu wato wannan ba selfish bane ba wai son kai bane ba selfish bane aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka daidai ne fa wai fa annabi Isa ma Isa babu ruwan mu yanzu da za su yi hakuri su jira Allah ya kiyaye ba fata muke ba wata rana a samu wani ya ganganci da sunan shi musulmi ne ya hmm. turawa annabi annabi Isa irin wannan zagin to kiristoci bai buƙatar wai sai sun tashi sun yi rigima sun yi hayaniya wai za su kare annabi isa a'a irin yadda muka ɗauki mataki akan annabi an mai wannan zagin haka za mu hukunta duk musulmin da i ganganci ma annabi isa irin wannan zagin mm. idan ba su san wannan ba su sani na'am na'am na'am so wannan wannan shine a kaɗan daga ciki akan abin da ya shafi wannan janar. to bari mu dawo kan karatunmu da muka fara wancan satin <coughs> ban sani ba kana da magana ne I ah, no eh, eh, wannan wannan very uh, key point ya be very important na ji daɗi ah. sosai aka saboda akwai masu cewa da muke suke cewa a ah, wala ai to shi dai annabin ku kun ɗauke shi yafi Allah kenan kun ɗauke shi yafi wato annabin ku kaza wato bi mana wannan hukunci ba akwai abin da nake so mu zo kan shi sarki na shi yanzu a idan yanzu wanda ba musulmi ba eh za ku yi alaƙa da shi kasancewarsa na kafiri musulunci yana iya tabbatar da shi akan kafircinsa hmm. a ci gaba da alaƙa saboda ƙa'ida na la'ikira a fiddi hmm. amma hukuk na mutane hmm. ana iya kawar da kau akan kafircinsa hukuncinsa in an je lahira Allah ne amma yanzu wanda ba musulmi ba sai ya ci kudinka shikenan saboda ba musulmi ba ne don yana yin shirka da Allah shirka da Allah ya fi hatsari sai ya ce a ah, to kudinka ɗan banza ga ma shirka da Allah yana yi tuwa ke maganan kudinka ina ruwanka da shirka shi shirkarsa shi da Allah ne can in sun haɗu ya mai abin da zai mai amma kudinka ya biya ka sosai okay mm. Haka idan wani ya je ya kashe wani ko ba musulmi ba ne, sai a ce to tun da kisa bai kai shirka da Allah ba ai yana yin shirka. Don me za ku zo ku bata lokaci a kansa akan maganin kisa bayan ga kafirci yana yi bayan kafirci ya fi kisan kai to ku kyale shi mana ina ruwanku a'a wannan shirkar da yake yi da kafircin da yake tsakaninsa da Allah ne amma wannan wani da ya je ya kashe a nan duniya dole a yi kisasi kafircinsa kuma in sun haɗu da Allah a yi. to haka hukuncin zagin annabi yake kada wani ya zo ya ce mana a'a ai ga kafir yana yin kafirci kafircin sama da zagin Allah da yake ya fi hatsari wannan aƙidar tasa shi da Allah ne in an je lahira sa haɗu da Allah amma wannan abin da ya shafi taɓa mutuncin annabi dole a duniya a yi kisasi kafin a je lahira Mm. wannan shine bambanci tsakanin wannan ba in kana eh. wuri ganin ba za ka kai faɗan ba kulle kunninka ba kai ba shin wannan kana da hakki a halaki Allah zai kama ka a haka ko dai saboda akwai wanda kuma ya taba da zance cewa ai wannan in ba kai ba ma ya fi wai saboda akwai lokacin ammar ammar lokacinsa wai abin da ya kamata su ce mana sarki eh, a raba biyu mu yanzu kaga a najeriya a arewacin eh. najeriya duk inda aka taba annabi muka kasa tashi mi wani abu hmm. wallahi tsoro da mutuwar zuciya da lalacewa ke kawo haka eh. amma yanzu kamar ku da kuke america america ƙasa ce ta musulmi a'a nawa ne fasentin na musulmi a america Eh. ba na tsammanin ya kai ɗaya cikin ɗari na mutanen ƙasa ba na tsammanin haka to a irin Amerika in an zagi annabi da population ɗin musulmi kaɗan ne bai wuce ɗaya cikin ɗari ba to a irin nan dole su yi haƙuri ɗaukan matakin faɗa ko rigima ba nasu ba ne kamar yadda aka yi wa Annabi a makka ya yi haƙuri. ka na'am shine bambanci amma yanzu kamar irin ƙasar saudiya da yake ɗari bisa ɗarinta musulmi ne kamar yanzu ƙasar a niger 99 na ƙasar musulmi ne sai wani ya zo zagi annabi sai kuma ce a nan ba abin da za mu iya yi hmm. kamar arewacin najeriya ba kudancin najeriya ba eh. wanda galibin jihohin musulmi ne sai wani ya zagi annabi sai kenan sai mace to shi kenan ba abin da za a yi mai haƙuri mu zara min ido a daidai lokacin da wannan wanda ke cewa a zara ido a kyale shi kar a yi komai eh. da za ka zo ka kashe mamashi a kama mutumin aje a kai ma hukuma hmm. wanda ya kashe maman mutum hmm. ya ga hukuma ta sako shi ba ta yi komai ba jibi ya ga wannan mutumin ya sake don faro gidansu zai kashe hmm. baban shi dala zai sake jira ya ce zai sake damƙa kamawa ya kai ma hukuma amma shi ya zai a zai zai zai zai eh, dole dole zai defending eh, iyayensa wallahi ba zai yadda ba amma shi ka kawo ne wai ai annabi mm. sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna Allah ya kare shi tun da farko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi da musulunci dai da wasu ababa akwai bai mana eh, ya zo ya ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam har qur'ani ya sine masa bi ma'ana tabbati ya da bila wato Allah ya nuna shi kai wa annabi yaki wai ba hmm. mutane ba wai hmm. wannan zance na mutane a yi kisa a yi kaza wai wannan ijma'i ne na malluma saboda a qur'ani babu shi in juwa to a wani malami ne ina gani yana kan yana yana kan eh, page mu a'a wani malami ne ina so in san kowaye eh da muka je masallaci Ah, hutuban da aka yi ranar juma'a kenan bari ji ba haka bane ai a cikin kwanan nan cikin eh. maganganun da dakta ya na fara yin wani karatu maganganun dakta goma a ma'aunin ilimi da ma'auni na adalci kan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah na kawo mutane guda biyu akwai Ka'ab bin al-Ashraf hmm. wannan mutumin ba Yahude ne da aka zo garin Madina bayan an yi yakin Badar annabi Allah ya dora shi akan Qurayshawa ya lallasa su da ya ji hmm. labarin abin da ya faru sai ya ce to wallahi ya zauna ya mutu ya kwanta a kabari ya fami mai alheri akan ya ci gaba da rayuwa a doron ƙasa daga nan hmm. ya dinga ɗaukan mawaƙa suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya minke ya ce malli bi ka'ab bin al-ashraf wa zai ɗaukan min mataki akan ka'ab bin al-ashraf domin ya cutar da Allah da manzon Allah hmm. annabi ya tura Muhammadu bin Maslama da mutane guda biyu hadisi ne dogo yana cikin bukhari da suka dai dogo tattaunawa aka yi farko kafin ya tafi sai da ya ce annabi ya bashi dama in ya dai zai faɗi wasu maganganu annabi ya ce na baka ya zai ya ce a waya ake ciki ne ya mutumin naku ya ce ka mutumin ya ɗora mana wasu wahalhalu yanzu na zo ne ka bani rance ya ce ma bai huda ka bani rance ya ce ai dama na san sai kun kosa da shi wallahi ya ce to ka bani rancen wiski. ɗaya ko biyu na dabino na'am da yake bai bude ne sai ce to ka kawo matan ka yace ba kyakkyawan mutum irin ka a bashi dingan mace ai za a yi banna yace to ka kawo ka mana yace an hmm. maka kawo ƴaƴan mu nan gaba sai a dinga aibanta su yace abin da za a yi za mu kawo makamai a matsayin jingina haka aka yi da suka zo da daddare da makamai a matsayin jingina sai da matar ta ce mai kakka fita yace ai ba iri na bane ake ce mai karya ya fita da daddare Muhammadu bin Maslama ya ce idan ya zo zan ce na ji yana ƙanshin turare ya bani dama in shaƙa ya ce da na samu dama kuna ganin na riƙe wuyan shi na riƙe kanshi ya ce da na riƙe shi kawai dunakun ku kashe shi kawai a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a kashe dai shi wannan da ke zagin annabi okay okay na'am na'am ka lura wannan bai hude ne ana ce masa ka'ab bin ashraf yana ba da kuɗi ya ɗauki nauyin mawaƙa su zagi manzon Allah annabi ya ce a je a kashe shi mm. aka je aka kashe shi sannan banda shi akwai abu rafi shi ma haka yake goyon bayan duk wanda ke faɗa da manzon Allah yake zagin annabi shi ma haka annabi ya tura ya ce a je a kashe shi mm. aka je aka kashe abu rafi sannan banda shi akwai ibn khatalin mm. shi ibn khatalin ran da aka je aka buɗe makka ka san abu ne ya yi shekara duk rigingimin da aka yi da annabi a makka abu Safiya ne ya jagoranci aka yi ta yin ta har aka zo fata makka ya musulunta a ranar ne annabi ke cewa wanda ya shiga gidan wane ya tsira wanda ya shiga gidan wane ya tsira amma ibnu Katsalin ya ji ya kama ka'aba labulanta ya riki yana neman tsira amma wallahi duk da haka sai da manzon Allah ya ce a kashe shi mm, sai me me hikiman haka hikiman haka ya zo ya shiga musulunci ya fita bayan ya fita ya ko dawo makka sai ya zamanto ya ɗauki nauyin 'yan mata guda biyu eh. banda waƙa su zagi manzon Allah ba abin da suke mm. to wannan ɗaukan nauyin yin waƙe-waƙe a zagi manzon Allah shi yasa da aka zo ba shi kaɗai ba bayan shi har da 'yan matan da suka yi waƙa suka zazzagi annabi sai da annabi ya sa aka kashe su dan mutane su gane cewa matsalar ba wasa ba ce hmm. mutuncin manzan Allah to bari yanzu kafin mu shiga cikin wannan wannan barin baka wani hadisi sarki wata kadiya da ta faru tun a makka amma da aka zo madina ka ji menene ya faru a madina lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo garin madina da aka zo ɗaya daga cikin wasu yaƙoƙuwa kaga ai abuja a ina ya rayu batun a makka ba eh a makka na'am haka za ka fara rigingimu haka ne na'am to barka ji wannan hadisin ina so in kawo shi in na gama kawai sai in budi layi abin nan eh a ai zan zo ban gama magananta al-Imam ya kawo babu man lam misil al-aslaba wa man eh. qatala falahu salabuhu min ghairi an yukhammisa hukm al-imam fihi hadisi na ɗaya. Salih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abi Auf an abihi an jaddihi qala yake cewa baina ana waqifun fi saffi yawm badr yace ina cikin sahu an yi za a fara yaƙi ranar yaƙin bar yace fa nazartu an yamini wa an shimali yace sai na duba a hannuna na dama da hannun hagu yace fa idza ana bi ne min al'ansari, ansari sai ga wasu ƙananan yara daga cikin mutanen Madina hadisatin asnahuma masu ƙananan shekaru ka duba ka gani an zo an yi sahun yaƙi ne ba amma wannan mutumin yace sai na ga wasu ƙananan yara cikin yaran mutanen Madina yace tamannaitu an akuna baina adla minhuma faga masani haduhuma. ya ce na yi gurin a ce na kasance tsakanin ɗaya daga cikinsu ya ce sai ɗaya daga cikinsu ya zungure ni cikin ƙananan yaran nan faƙalar sai ce ya am hal ta arifu a ba jahalin ya kai am tun daga sahun musulmi a nan gefen gasan wanda ba musulmi ba a can gefen amma yaran su a madina suke ba mutanen makka ba ne amma a madina da suka zo suna jin ana ta labarin abu to da aka zo sauran yaƙi sai suke tambaya sai suke tambaya wannan amin nasu dan uwan mahaifan suka ce wai ka san Abu Jahal kuwa Qultu na'am yace sai na ce na san shi sai ce ma hajatuka ilaihi ibn akhi me bukatarka da kake tambaya akan Abu Jahal qala sai yace ukhbirtu annahu yasubba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kananan yara ne fa matasa an yi sahun yaƙi wani ke tambayar dan uwan mahaifansa mahaifinsa ce ka san Abu Jahal kuwa Hmm. Yace ce eh, ina san shi da ɗan uwan mahaifin ya tambaya ah, me yasa kake so ka san abu jahal ya ce an bani labari cewa abu jahal yana cikin mutanen da suke zagin annabi sai ya ce wallazi nafsi biye da hila in ra'aitu ya ce ni kuma na rantsi da Allah in naga abu jahal yau hmm. la yafari sawadi sawadahu hatta ya mutal da a'ajalu minna ya ce na rantsi da Allah ba mai raba shi da shi ko dai ni in riga shi mutuwa ko ya riga ni mutuwa menene dalili kawai saboda labari ya zo mai cewa Abu Jahal yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ta'ajjabtu li zalika gashi karamin yaro ne amma sai ne mamaki yace fa ga masanil akharu ɗaya daga cikin waɗannan yaran bi shi ma sai ya ƙara zungura ta faƙala li mislaha sai ya faɗi irin abin da wancan ɗan yaron ya faɗa ya ce falam an an nazartu ila abi jahalin ya ce ban gushe ba ina kallon abu jahal ya julufin yana yawo cikin mutane ƙultu sai na ce, ala inna kuma. Ya ce to wannan shi shine abokinku alladhi sa'altumuni wanda kuka tambaye ni abuja da kuke tambaya kuke cewa labari ya zo muku cewa yana zagin annabi a makka kuma wallahi idan Allah ya sa kuka gan shi yau wallahi ko dai ku ku fara mutuwa sai kun ɗaukan wa annabi fansa akan zagin da ya mai ko kuma shi ya fara mutuwa yace bai bi sayfihima ai Aiko ana ce masa ga Abu Jahal nan wallahi suka yi kanshi da takobi fadarabahu hatta atalahu suka yi kanshi da suka kashe shi sun eh? sarrafa ila rasulillahi sannan sai suka juya gurin annabi fa akhbarahu suka bashi labari fa qala sai manzon Allah ya ce ayyukuma qatalahu cikin ya kashe shi qala sai yace kullu wahidin minhuma mai ruwayan yace kowanne daga cikin su yana cewa ana qataltuhu ni na kashe shi faƙala sai manzan Allah ya ce masahtuhuma saife kuma ku shafi takobin ku ƙala ya ce fa nazar a fissafai ne faƙala kilahuma qatalahu ya ce ko da muka duba sai muka ga alaman takuban cewa su duka suka haɗu suka kashe shi wayannan fa sarki ba ma a makka suka taso ba a madina ba labari suka ji cewa ga wani ya ci mutuncin manzan Allah tun a makka amma da aka haɗu a sahun yaƙi sai zaman to farkon abin da suke ganin ya zama wajibin da za su yi wanda ya taba manzon Allah kan shi za su fara zuwa wato mutuwa Abuja yara ƙanana suka kashe shi ma kenan yara ƙanana suka kashe shi hmm. ka lura na'am so wani ya zo ya faɗa mana magana inda a ce idan an yi zagi zagi na rashin mutunci na 'yan tasha da ashariya ba a ɗaukan mataki da da wa'annan cikin dalilin abin da ya dame suka ce sai sun kashe abuja saboda labari ya zama su sun zagi manzan Allah wato shehi kamin gafara ina gani abu ɗaya ne dai amma yana nan kamar biyu an je hmm. an je yakin musulunci ne hmm. musulunci wasu a a yaki musulunci ta samu galaba wani a a su ba yakin musulunci ta dame su ba zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi zagin annabi da aka yi shi ne kawai gaban su shi ne kawai farko menene dalilin ma da yake suke so sai sun kashe abuja saboda labari ya zo musu ya zagi annaba a makka to wannan dalilin ya sa suka ce wannan labari ne kawai ba su ma ji ba labari suka samu ba ji suka yi ba hmm. labari suka ji wanda suka yi hijira daga makka sun zo madina ana tattauna irin abin da yawa annaba a makka su kuma suka rantse da Allah suka ce dillan da suka haɗu wallahi ko dai su su fara mutuwa wajen ɗaukan annabi fansa akan zagin da ya ko kuma abu jalis ya mutu kuma abin da ya faru kenan kuma wannan a gaban manzan Allah aka yi sallallahu alaihi da sai ce kuskure ne sarki akwai bambanci akwai abin da ake ce masa mutum in ya faɗi maganar da dama a aƙidarsa ce ba a kirga shi a matsayin zagi yanzu kuna tattaunawa da kirista sarki sai ce maka ƙur'ani ƙarya ne sai ce maka manzan Allah ƙarya ne sai ce maka bai yadda da annabin ba littafin ma da annabin ya zo da shi daga gurin Allah bai yadda da shi ba me matsala wallahi babu matsala dama can menene dalilin da yasa ya zama kafiri duk bai yadda dan bai yadda da wayan nan ba yadda da wannan ne yasa ya ta aiko na'am to kana musulmi dan kirista ya ce maka manzan Allah ƙarya ne ko ya ce maka Qur'anin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah ƙarya ne ba abin damuwa ba ne dama can a gurin shi ƙarya ne wannan kaga sa ce babu wani malami a duniya da zai yi fatawa ya ce a ji a kashe kirista don ya ce ƙur'ani ƙarya ne ko ya ce manzon Allah ƙarya ne dama wannan yana cikin su amma wannan zagin da ta wa annabi yana cikin abin da yake dama na addininsu ne ko ku wannan ko a addininsu tashanci ne hmm. kaga wannan tashanci ne da addini na'am ne so wannan shine ɗaya daga cikin ba mu shiga karatu yau wasu wasu abubuwa sun ɗauke mu mun shiga ciki Ke sa alƙadi iya cikin ashifa ya kawo cewa akwai mutane da dama da suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ai na faɗa na ce ayoyin da Dr. Amar ya dinga kawo cewa a yi haƙuri na ce duk wata aya a ƙur'ani da Allah ya ce a yi wani abu ko a bari farkon wanda ke fara yi in na yi ne shine manzon Allah farkon wanda ke bari shine manzon Allah idan ka ga annabi ya ɗauki mataki kan wani to matakin ya dace a ɗauka shi yasa ya ɗaukan mai na'am in ka ga yayi haƙuri to haƙurin ya kamata a yi shi yasa yi misali da aka zo yakin Uhudu ai an samu matsalar da an kashe musulmi wajen saba'in a ranar an kashe wa sayyidina hamza ammin manzan Allah aka masa musula musula shine a sarewa mutum hannun dama da kafar hagu a ranar hankalin manzan Allah ya tashi ya ce wallahi in ya samu dama sai ya rama irin abin da suka mai hmm. a ƙarshen suratul annahadi Allah maɗaukakin sarki da ya tashi magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce masa in uqibtu idan aka yi muku uquba a aqibu bi misli ma uqibtum bi to wanda za ku rama ku rama gurgudan yadda aka yi muku kaga an wa annabi yace wallahi in ya samu dama sai ya musu sama da abin da suka yi. Allah ya ce a'a in an muku abu in za ku rama ku rama gurgudan yadda aka yi muku hmm? amma wala in sabartum da za ku yi haƙuri lahuwa khairul lisabirin da alhaƙurin ya fi kenan kaga a nan wajen da Allah ya ce wa annabi ya haƙuri a tambayi duk wani malamin tarihi shin annabi an taɓa samu bayan ya kashe wani wanda ba musulmi ba yasa aka yi masa musula bai yi ba to in kana maganan ayon haƙuri ne annabi ya fi kowa haƙuri duk inda ya kamata a yi haƙuri to ka ga annabi zai haƙuri inda kaga an ɗauki mataki to wajen ya shine matakin da ya kamata a ɗauka shi yasa annabi ya ɗaukan masa mataki shi yasa alfada da ke cewa afuwun anil jani wa qad yatawaqqafu yalinu bi idnillahi hinan wa ya'tifu yace afuwun anil jani annabi yana rangwame da afuwa da kau da kai daga mai laifi wa qad yatawaqqafu yalinu bi idnillahi hinan wa ya'tifu kuma annabi yake tsaya idan kaga annabi ya tsananta a wani guri to da izinin Allah ya tsananta mm. idan kaga ya ya ya yi me ya tausasa a wani gurin to da izinin Allah annabi ya tausasa a gurin da haka wanda duk kaga wata ya faɗi wata kalma an kyale shi to inda ya kamata a kyale shi ne manzon Allah ya kyale shi amma duk wanda ya faɗi wata kalmar da bai kamata a kyale shi ba inda duk kuma bai kamata a kyale mutum ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bai kyale mutum a gurin ba wannan shine abin da ya faru hmm. so don haka yanzu cikin abin da muka faɗa na haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam mun hmm. faɗa abubuwa a wancan satin yin imani na gaske tare da manzan Allah cikin abinda abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah na biyu wajibcin yi wa manzan Allah da'a da kuma yin taka tsantsan dangane da sabawa annabi na uku bin annabi da riƙonsa a matsayin abin koyi a dukkan al'amara da riƙo da shiryarsa na hudu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda mutum yake son iyalansa da iyayensa da ‘ya'yansa da mutanen duniya gaba ɗaya. Wannan shi ne na To na mm. biyar daga cikin hukuk da duk wani mutum ya kamata ya sani annabi yana da wannan haƙƙin a kansa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. shine wato a ihtiramu huwa tawqiruhu huwa nusratu mutunta annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama manzon Allah da kuma taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka lura a cikin wato suratul fatih Allah subhanahu wata'ala da ya tashi sai ya kawo maganan ainihin wato imani <coughs> da ya kawo maganan imani <coughs> da Allah da annabi sai ya kawo tafiye sai ya raba su a tsakiya kaga ya ce arsal arsalnaka mu ne muka aiko ka wa ke aiki Allah wa ya aiko annabi Allah ne ya aiko shi sai ya ce masa shahidin kana mai shaida mu mubashiran sannan kana mai bishara ga wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa naziran kana gargadi ga wanda ya saba ma Allah menene hikimin aiko annabi shine li tu'minu billahi dan mutane su imani da Allah idan kai imani da Allah kaɗai Allah zai karba ba zai karba ba wa rasulihi sai ka hada imanin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan dan ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sannan ku mutunta shi asalin kalman waƙara yuwaqqiru masdarin sa shine tawqiran sarki ka san akwai gara irin ta bakoko to a ka'ida mm. abinda laraba suke ce masa kira gara irin ta bako yanzu ne idan baƙo ya zo gurinka musamman su larabawa idan kaga irin abincin da suke don girmama bako Banda shi suke ce masa kira ko tauki to yadda ka ga bako in zazo zo gurinka kake iya ka wajen girmama shi da karrama shi don ka fita kunyarsa to fiye da haka Allah ke so wajen girmama annabi da mutunta shi ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga ka'idan sahabbai sarki idan sahabi ya ji labarin annabi yana zuwa gurinsa wallahi ko rago zai yanka ko akuya ko tinkiya ko zakara ko sa wallahi sai ya nemi wanda yake ganin shine mafi kima a idan shi sannan ya yanka saboda girman manzon Allah lokacin da aka tafi wato garin Madina hmm. an bar garin Makka babu kuɗi Allah ya dinga kiran sahabbai yana ce masa talakawa lil fuqara'il na talakawa inda suka yi hijira to hadisi ya tabbata wato a cikin sahihi muslim kana ganewa sarki na'am hadisi ya tabbata cikin littafin al'imamu muslim hmm. wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka bar cikin garin makka aka tafi madina babu kuɗi al'imamu abu hurairah ke cewa da rasulullahi za ta yawmin aw lailati annabi ya fito wata rana da daddare fa'ida huwa bi abi bakar umar a lokacin da dare ya ja bai yi tsammanin zai ga ɗan adam a wannan lokacin ba amma yana fitowa sai ya kici sai haɗu da abubakar da umar mm. faƙala sai ya ce masa ma a kare da kuma min kuma hajji sa'a me ya fito da ku daga gidajenku a wannan lokacin ala sai abubakar da umar suka ce aljuhu ya rasulullah wallahi yunwa ce ta fito da mu daga gida Allahu akbar qala sai manzon Allah ya ce musu wallazi nafsi bi yadihi la akhrajani allazi akhrajakuma annabi ya ce na rantsi da Allah abin da ya fito da ku daga gida shine fito da ni eh, hmm. an tafi babu kuɗi kuɗaɗensu an kwace a makka sai ya ce musu ƙumu ku tashi faƙamu ma'ahu sai suka miƙe tare da shi fa'ata rajulan min al-ansari sai suka tafi wajen wani mutum cikin mutanen madina faɗi huwa laysa fi baitihi bainan falamma ra'atuhum mar'atu lokacin da matar shi ta ga haka ƙala sai ta ce marhaban wa ahlan ta ce wa abubakar da umar da annabi barkanku da zuwa faƙala laha rasulullahi sai manzon Allah ya ce mata aina fulanu ina mijinki yake qala sai matar ta ce zahaba yasta'dibu lana min ilma. A ai ya tafi ya je nemo mana ruwa mai daɗi mu sha ija ijja al sai ga wannan mijin nata ya dawo mutumin Madina fa nazara ila rasulullahi wa sahibihi yana kallon fuskan manzon Allah da fuskan Abubakar da Umar thumma hmm. qala sai yace cewa alhamdulillah yace godiya ta tabbata ga Allah ma ahadun al rama a adyafan minni ya ce babu wani mutum da ya samu baƙi mafi karamci a duniya da ya kamata a yi musu liyafa iri na. Allahu Akbar. Ala sai ya ce fantalaka sai ya tashi faja a bi iskin sai ya zo musu da al'is. Mai al'is Dumbuje na dabino fihe busurin wa tamurin wa Dumbuje na nono a ciki akwai wanda ya bushe akwai wanda ya bura bai nuna ba akwai ɗanye faƙala sai ya fara ajiyewa manzan Allah da abubakar da umar sai ya ce musu kulu min hazihi ku fara cin wannan ku dan taɓa wannan kuma wa aka da mudiyata sai ya ɗauki wuƙa da ya ɗauki wuƙa annabi ya gane abin da zai faƙala lahu rasulullahi sai manzan Allah ya ce masa iyaka wal haduba ina maka kashe da kakka kuskura ka je ka ɗauko wacce kake ganin ita ce babba cikin dabbobin ka tafi mai saboda me annabi ya gane abin da zai yi in zai je ya ɗauko dabba yanzu saboda ya yanka saboda zuwan baƙi a gidansa dan ya ciyar da su to sai ya nemi dabbar da yake ganin ta fi kowace kima ya ɗauko cikin dabbobinsa yanka sai annabi ya ce masa iyaka wal haluba hmm. saboda Allah ya ce wata ruhu idan annabi ya zo ku girmama shi na daga cikin girmamawa hatta gara irin ta baƙo in annabi ya zo kawo muku ziyara haka za ku mai dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam halahu sai ya dauko akuya sai yanka musu fa akalu min shati wani abu da hmm. zai baka mamaki sarki ka san bincike ya nuna cewa lokacin da aka gane cewa annabi yana yawan cin naman akuya akai akai ka san cikin naman kananan dabbobin nan gabaki ɗaya manzon Allah ya fi son naman akuya na'am na'am na'am na'am to yanzu sai bincike ya nuna cewa naman akuya da kake gani a cikin dukkan kananan dabbobin nan ya fi lafiya sama da kowane Allahu akbar ya fi lafiya naman akuya ya fi kwarai kwarai ya fi na mm. tare da kuma wajen layin sai ya zaɓi rago daga cikin binciken da suka yi kaga nonon akuya sun eh? ya ce mu duka akuyan za mu koma kaga daga cikin binciken da suka yi Na'am. Sun gane cewa nonon akuya yana taimaka wajen kashe matsaloli na kansa a jikin ɗan adam. Eh, Daga cikin binciken da aka fitar yanzu, an gane cewa akuya akwai sensu da Allah ya sa a bakinta. Hmm. Ta yadda in ta zo cin abinci sai ta sikirinin ta tace ba kowane abinci akuya take ci ba. ci ba, Ba kamar kinkiya ba. shi yasa kafin ka ga akuya ta ci abincin da zai zama mata matsala da wuya ka lura to sai aka kawo wannan naman akuya sai suka ci hmm. da suka ci suka sha ka gane suka ci wannan dabinin suka ƙoshi to a lokacin ne manzon Allah sai yake cewa Abubakar da Umar na rantse da Allah wannan ni'imar da kuke gani sai an tambaye ku akan ta gobe alkiyama kun fito daga gidajen ku kuna jin yunwa za ku koma gidajen ku a koshi to ka san cewa daga cikin ni'ima mafi girma da Allah zai tambayi dan adam a gobe alkiyama akwai maganar aiko manzon Allah Allahu akbar ai shi yasa tun daga kabari tambaya guda hudu da za a yi maka ta farko ita ce man rabbuka ta biyu ita ce man nabiyuka waye annabinka sannan ta uku ma dinuka wani addini kai saboda lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wasa bane to mutunta annabi da girmama shi da kuma taimakawa annabi shine wata waqiru sannan ku girmama shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga sai ya ce wata sabbihuhu bukuratan wa asira ku yi ma Allah tasbihi safa da yamma idan ka lura da ayan nan sarki za ka ga tu'minu billahi wa rasuli imani da wa da Allah da manzon ai ana da dama a ce wato tusabbihuhu bukuratan wa asila sannan wato tu'azziru rasulahu wa tuwaqqiruhu sai ba a faɗa haka ba hmm. dan Allah ya nuna yadda girman tsarkake shi yake da muhimmanci haka girmama annabi da mutunta shi yake da muhimmanci shi yasa sai aka raba su sai aka kawo shi tsakiya aka sa litu'minu billahi wa rasulihi sai aka ce wa tuwqiru wa tu'assiruhu wa tuwqiruhu sai aka ce wa tusabbihuhu bukuratan wa asira ai Allah ake wa tasbihi safa da yamma ba manzon Allah ake wa tasbihi ma amma sai aka kawo tasbihi a ƙarshe aka kawo wa tu'assiruhu wa tuwqiruhu aka sa kafin wa tusabbihuhu bukuratan wa asila dan Allah ya nuna yadda a matsayinka na musulmi ka san tasbihi yana da muhimmanci to haka girman manzon Allah da mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da mutunci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ah. idan ka lura da suratul hujurat abinda ta fara da shi kenan cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kar ku kuskura ku gabatar da wani abu na magana ko aiki gaban Allah da manzon Allah wattaqullaha inna Allaha sami'un alim ku ji tsoron Allah Allah masani ne yana ji yana cikin adab din sai aka ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum kakku daga muryarku fauka sautin nabi sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wala tajharu lahu bil kada sashen ku ya bayyana zance ga annabi ka jahari ba'dukum li ba'li kamar yadda sashen ku ke bayyana sashi me illar Allah ya ce an tabata amalukum saboda kada aikin ku ya lalace wa antum la tashkurun sarki ka kalli fa mujarradin ka ɗaga murya gaban manzon Allah saboda shi Allah sai ya lalata aikin da kai to dan Allah idan ɗaga murya kaɗai gaban annabi ya cancanci in kai aiki Allah ya lalata aikin ya kuma surfawa manzon Allah zagi mm. na'am ka lura wannan fa ba wai zagin a'a magana ce mai kyau za ka yi ta amma ka zo gaban manzan Allah in ka ɗaga muryar ka sama da tashi saboda magana kaɗai aikin da kai Allah sai ya ruku shi to ya kuma maganar surfawa manzan Allah zagi kaga wannan yana babi ne nawa na adab Allah yake so a kula da shi hatta gaban annabi in an zo Allah bai yadda ba ka zo gaban annabin shi kana magana muryar ka ta sama da muryar manzon Allah Allah bai yadda ba yasa sai na umar wata rana yana zaune a cikin masallaci sai ya ga wasu mutane sun koma can gefe suna hayanta ya ce ku je ku zo min da su da ya dudduba ya gane cewa ba 'yan gari ba ne ce daga ina kuke suka ce su daga ɗa'ibar suke ce wala kun ci sa'a ya ce wallahi da 'yan garin nan ne kuda sai na baku kashi hmm. ya ce ai yana daga cikin girmama annabi har yanzu idan mutum ya je masallacin annabi rauda daga cikin ladabin da zai kada ya kuskure ya daga murya har yanzu har yanzu yana baban ladabi ba a zuwa rauda masallacin manzon Allah a rauda inda yake ka murya a gaban manzon Allah ba a yi saboda kiyaye hurumi da alfarma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi yasa kaga Allah sai ya ce innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi waɗanda suke tausasa muryarsu a wajen manzon Allah sai ce ula'ika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa sune waɗanda Allah ya jarrabu zukatansu ya cika ta da tsoron Allah lahum maghfiratun wa ajrun azim wasu baka duba ka gani daga ƙauye suka zo da suka zo suka kasa gane ina annabi yake a ɗaya daga cikin gidan shi suka ce kawai a rabu wayannan su kira wayannan su kira duk inda annabi yake in yaji zai fito da suka zo suka yi ma annabi wannan kiran da bai ji daɗi ma Allah sai ce to innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati wanda suka zo suka dinga ka ta bayan gida suna ya Muhammad Allah ya ce aktsaruhum la yaqil mafi yawanci ba su da hankali ne saboda bi'ar da suke rayuwa ta saba da bi'ar Madina dan cikin garin Madina sahabin da ke rayuwa da manzon Allah ba zai wa annabi irin wannan mu'amala ba Allah sai ya ce walau annahum sabaru da a ce sun yi haƙuri hatta ta kharuja ilayhim har sai lokacin da ka fito la kana khairu lahu wallahi da yafi musu zama alheri amma wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin abin da ya riga ya gabata Allah madaukakin sarki ya riga ya yafe musu to kaga wannan yana ciki sannan mun kawo aya a baya Allah ya faɗa mana cewa la taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'ada kada ku kuskura ku dinga kiran annabi kamar yadda sashin kuke kiran wa ke kiran sashi Allah maɗaukakin sarki ya hana to wannan yana daga cikin abin da ya kamata duk musulmi ya sani annabi yana da wannan haƙƙin akan mu ihtiramuhu wa tawqiruhu wa nusratuhu da kuma taimakawa manzon Allah shi yasa zamu ga Allah yana cewa fallazina amanu bihi wanda suka yi imani da annabi wa azzaru suka karfafe shi wa nasaru suka taimake shi wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da shi ulaika humul muflihun wa'annan sune masu samun babbar rabo Allah ka sa mana cikin wa'anda za su samu babbar rabo abu na shida sarki shine as-salatu alaihi sallallahu alaihi wa sallam. yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wannan fa musulmi ya sani fa cewa yana daga cikin haƙƙin da annabi sallallahu alaihi wa wasallama yake da shi akan mu shine yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa akwai ibadodin da idan kayi baka da tabbas Allah ya karba hmm. amma salati ne in kai wa annabi nan take kana yi wa annabi salati ɗaya. Allah subhanahu wata'ala sai ya maka goma bisa ga ka'idan man salla alaihi salatan wanda yi min salati ɗaya, to Allah zai masa sa ainihin wato salati goma da haka gashi nan Allah umarni ya bamu cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi salati ga annabi sannan ya ce mana la taj'alu kuma quburan kar ku sanya dakunan ku su zama kabari sai ya ce wa sallu alayya ku dinga yin salati gare ni fa inna salatukum tablugu haythu kuntum duk inda kuke a duniya in ji manzon Allah in kuka yi salati gare ni salatin hmm. yana zuwa da haka hmm. yanzu gwargwadon zaman mu a nan gurin gwargwadon yadda muke ambaton annabi irin wannan duk sanda hmm. aka ambace shi kamar yadda ka saba haka ka ce sallallahu alaihi wasallam to gwargwadon abin da za ka yi ma annabi na salati a irin wannan zaman kafin a tashi gwargwadon kuma abin da sako zai dinga zuwawa annabi cewa ai ga sarki zaki nan ana program ya yi wa annabi salati adadi kaza kafin a gama duk lokacin da aka yi sallallahu alaihi wasallam wannan yana shi yasa kaga babu kowace irin ka'ida annabi ya ce man salla wato yake albakhilu alladhi man dhukirtu indahu falam yusalli alai marwaci shine wanda yana gurin za a kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasa wa annabi salati shi yasa nace duk lokacin da ka zauna wani majalisi na'am da zaka ji ana ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in dai za a kira sunan annabi so dubu ɗari a gurin sallallahu alaihi wa sallam to ka daure ka yi wa annabi salati so dubu ɗari kafin ka bar gurin Allahu akbar wannan yana da kyau hmm. wannan yana da kyau shi yasa zaka ga ko sallah kake yi a gefen ka inda wani zaka ji ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ka yi salatin ga annabi ka ci gaba da sallah babu komai hmm. ba wani abu haka malam mai aliri ya faɗa sannan ya ƙara faɗa manzon Allah ya ce ma jalasa qaumun majalisan ne yuzkurullaha fihi wasu mutane ba su taɓa zama wani majalisi ba wanda ba ambatan Allah a ciki walam yusallu alayya ala nabihim ba ayin salati ga annabi illa kana alaihim tiratun fa in sha'a adabhum wa in a ghafara lahum face sai ya zamantu wannan zaman da suka yi ba tare da yi wa annabi salati ba da ambatan Allah wannan zaman matsala ne saboda haka duk inda aka zauna majalisin da za a zauna a watsi ba wanda zai iya tunatarwa kafin a bar gurin wani a yi wa annabi salati dalilin da zai sa a yi wa annabi salati ku ɗaya ne a watse kafin a bar gurin da wannan majalisin babu kowane irin alheri gare shi sannan akwai lokacin da annabi yana kan mumbari yana kudu ba sai aka ga ya ce amin amin har su uku hmm. da ya aka tambaye shi ya ce mala'ika jibrili ne zo ya addu'a ni kuma nake cewa amin ya kake tsammanin addu'ar da mala'ika jibrilu ya yi manzan Allah ne mai cewa amin sai ya ce rage an furadulun zukirtu inda hu falamin daga ciki mala'ika jibrilu ya ce Allah ya turmi da hancin mutum a wuta wanda yana gurin ya ji an ambaci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa wa annabi salati annabi ya ce Allah ya turmi da hancin mutumin a wuta sallallahu alaihi wasallama ni kuma na ce amin so mm, mm. yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu sani cewa wannan yana daga cikin haƙƙin da annabi yake da shi kanmu. A kan wannan ibn al ya rubuta littafi ya sa masa suna jala'ul afham fi salati was salami ala khairil anam sunan littafin kenan da ya tashi kawowa fa'idoji na salatin annabi kadai sai da ya faɗi fa'ida ta kai arba'in da ɗaya wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati to wannan yana daga ciki haƙƙi na gaba to akwai guraren yi wa annabi salati wanda babu lokacin da zamu ambace su ibn al-qayyim dalibai suna iya koma su karanta wancan littafin dala'ul afham fi salati wa salami ala khairil anam ya faɗi gurare da yawa ka gani yana daga ciki hmm? lokacin da zaka shiga masallaci ana wa annabi salati in zaka fita ana wa annabi salati bayan an gama kiran sallah ana wa annabi salati wajen iqama wajen addu'a a hmm. wajen tahiyya ta ƙarshe a sallar jana'iza a zikirin safe da na yamma ranar juma'a hmm. lokacin da wato mutane suka haɗu kafin su rabu a cikin hudubobi kaman hudubar sallar juma'a da kuma a lokacin rubuta sunansa ba a so ka rubuta sunan annabi tsurarsa ba tare da ka haɗa ka masa salati ba a tsakiyar sallar idi a bayan ainihin wato kabarbari ƙarshen kunuti a kan safa da marwa a lokacin da mutum ya tsaya akan kabarin shi a lokacin da mutum ya shiga cikin baƙin ciki da damuwa ka san in ka shiga baƙin ciki da damuwa ka dage kai taiwa annabi salati ɗaya ne daga cikin dalilan da ke sa Allah ya yi maka damuwa mm. lokacin da kake neman gafara bayan mutum ya yi zunubai idan mutum yana so a kankare masa zunubansa da wani daga cikin waɗannan daga cikin gurare da ainihin wato al'imamu bin qayyim ya mm. ambata wanda idan mutum yi shi yasa cikin abin da ya faɗa na fa'idodin salati wani lokaci ko abu kake kamanta abin Ya ce ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya ga dama saboda yi wa annabi salati yana sa abin da ka manta ka tuna ina na'am wannan yana ciki hmm. sannan abu da bakwai wujubu tahakkum ilihi, wajabcin kai hukunci zuwa ga sunnar annabi da kuma yadda da hukuncin manzon Allah yana daga cikin kurakuran da muke sarki idan muka zo za mu tattauna da ni da kai eh. kar in kalli ƙungiyarka a'a in kalli mai ka zo faɗa na dalili maganan Allah da maganan manzan Allah sarki ba ƙungiyar kamata duba ba ƙungiyar ba ko kuma in ce a'a ni tun da na zo daga ɓangaren izala duk yadda za a yi fa dole sai na tsaya izala ta yi nasara ko da ko shi ɗan ɗariƙa da ita abin da ya taho da shi shi ya dogara da maganganun Allah da annabi ni kawai na zo ne kawai molaka ne ba maganin Allah ko annabi to ya kamata mu gane cewa maganar Allah da maganar manzon Allah wallahi suna da karfin da ba wanda ba za su iya karewa to hmm. da in an zo idan ka ce Allah ya ce annabi ya ce to ba kai din ya kalla ba ya kamata in kalla ba girman maganar Allah da girman maganar manzon Allah ita ya kamata in kalla to shi yasa kaga Allah ya yi rantsuwa yace fala wa rabbika ina rantsuwa da mahaliccinka la yu'minuna duk duniya babu wanda yake da imani hatta munka fi ma sadara bainahum kai manzon Allah sai mutane sun yadda su hukuntar da kai hmm. cikin abin da ya gudana tsakaninsu idan kai ka ce abu kaza ni na ce ba ka dare bane to yanzu ba mun ja ba to yanzu mun yadda waye zai hukunci kan wannan matsalar shine hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yajidu fi anfusihim harjan sannan annabi shi ya hukunta abu to kar in ji cewa ina da kunci a cikin zuciyata sannan wa yusallimu taslima sannan in miƙa wuya miƙa shi yasa suka ce wa yakunu tahkimu ila sunnatihi wa shari'atihi ba'dahu sallallahu alaihi wasallam hukuntarwa yana kasancewa ga shari'ar annabi da sunnansa bayan manzon Allah baya duniya ya koma hmm. zuwa ga Allah idan mun faɗa abu na bakwai saboda lokaci sarki a gurguje abu na takwas shine wujubun nusulahu yin abin da ya dace ta fuskar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ita kalmar nasiha sarki idan aka faɗe ta da yawan mutane sai suka taƙaita ta akan cewa ka yi abin da ba daidai ba in maka nasiha ka lura hmm? to ba shi ba ne na daga cikin ma'anar kalmar nasiha akwai yin abin da ya kamata ka yi shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki a suratul tauba lokacin da ya zo magana ya yi amfani da kalmar nasiha da ma'anan cewa idan suka yi abin da ya dace ga Allah subhanahu wa ta'ala ko suka yi abin da ya dace ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa a wala alal a laysa alal du'afa laysa alal du'afa wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haradun sai ce idan nasahu lillahi wa rasuli da Allah sarki ana ma Allah nasiha ne tam kaga ba a ko hmm. to amma sai ga Qur'ani ya ce idan suka yi nasiha ga Allah suka yi nasiha ga manzon Allah me ake nufi nan yin nasiha ga Allah da manzon Allah shine yi ma Allah abin da ya dace ta fuskar kar a hada shi da kowa wajen bauta sannan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya dace ta fuskar kowace irin girmamawa wannan shine sana abu na tara shine mahabbatu ali baitihi wa sahabatihi san mutanen gidan annabi wanda ya kunshi matansa da kuma iyalansa da kuma sahabbansa son son ahalul baiti na annabi sallallahu alaihi wannan yana daga cikin haƙƙin al'ummar musulmi wanda ya ratayu akan musulmi son eh. ahalul baitin shi da kuma sahabban shi nan son ahalul baiti da aka yi magana kaga yana da ban mamaki in kaga musulmi yau ya zo yana yabon Nana Fadima ko kuma yana yabon Imam Ali she a yi masa tagi da suna Shi'a to shin eh, ahalil baitin nan na 'yan shi'a kaɗai ne ko dai a na dun musulmi ko kuma na dun al'umma gaba ɗaya a'a ai ita maganan ahalil baiti sarki magana ce da take da faɗi okay yana daga cikin kuskuren da aka shine takaita ahalil baiti ga mutum hudu okay ka lura na'am suna ciki amma ba su kaɗai ba ne yanzu kaga mu a gurinmu mu ahalin sunna kaga akwai ali jafar jafar din nan waye shi yayan sayyidina ali ne baban ɗaya? daya ya riga sayyidina ali mutuwa hmm, kuma yana da yaya yana da yaya okay to idan ana maganan ahlul baiti yadda sayyidina ali yake dan uwan wa annabi dan abu talib haka jafar yake dan uwan manzon Allah to idan mun kama iyalan gidan sayyidina ali mun riki to haka iyalan gidan Jafar da suka fito baba ɗaya da na Ali suna da buƙatar irin wannan mutuntawa da wannan girmamawa Oh, wato daidai kan da aka yi wa Sayyidina Ali babu bambanci haka kamata a yi ma. Duka Sayyidina Ali ya auri na na Fatima ma. Ya auri na na Fatima ƴar manzon Allah. Amma kaga a ciki wannan ya eh. ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kowanne gwargwadon girmansa da yabon addinin sa gwargwadon irin kuma matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya ba bashi tunda a cikin iyalan gidan Jafar ai ba a samu wani ba wanda ya shahara ya fice wajen bin Allah da riƙo da addini irin yadda na Fatima ta yi ko Hassan ko al-Imam Husaini amma ta fuskar mutuntawa da girmamawa yadda duk wani musulmi yake jin cewa sayyidina Ali babban mutum ne yana da daraja da girma a gurin Allah wa in kana kaga ai jafar ɗin ta fuskar daraja sai da na ali ya fi shi tare da kuma jafar ɗin yayin sai da na ali ne amma yadda sai da na ali ke buƙatar girmamawa shi ma jafar ɗin yana buƙatar wa girmamawa akwai aƙil akwai aƙil lokacin da Alimamu sai zai tafi iraki Na san cewa muslim bin aƙil dinnan shi aka fara kashewa ma tun kafin alimamu sai ne ya je ahlul ne akwai Abbas Abbas dinnan baban manzon Allah ne mun faɗa mun ce da annabi ya bar duniya da za a gaje shi ɓangaren mutane uku ya bari akwai matan shi akwai 'ya'yan shi hmm. ko da annabi ya zo duniya ya batta babu mahaifin shi babu mahaifiya hmm. to yanzu ta fuskar gado wanda ya bari shine dan uwan mahaifin shi Abbas ka san ta fuskar gado Abbas ya fi da na karfi ah ko kwarai saboda kani ne wannan wannan uba ne shi yasa da za a raba dukiyar annabi Abbas ya gaji manzan Allah amma na Ali ba zai gado ba dan shi kani ne tun daga ya hmm. amma Allah taimaki shayi shai kai magana a nan a cikin maganganunka ah, na ji daɗi sosai kan da ka nuna fifiko domin cikin maganganunka baka nuna amma ka nuna sosai cewa ai fifiko imam ali ya fi jafar da sauransu wurin daraja kenan wurin Allah a ya fi ba za ma ka hada ba yi ba za a hada to amma shehi wala Allah za a iya samu a ga ai matsalan da aka samu ga yan shi'a suna son sauran amma da yake wannan saboda daraja na na Fadima da kuma eh, na eh, Imam Ali shi wani tambaye yan kafin ka da kiristoci na san annabi isa ko ba sa san yi suna so ya ma'aunin soyayya su take eh, ya yi over sun kashi ga Allah ma <laughs> yanzu a gurin kiristoci eh da kai da su a gurin suwa suke ganin wa ke san annabi isa wa ke kin annabi isa su suna ganin sun fi mu son annabi isa suna ganin mu muna wannan ita ce alakar da yan shi'a suke ma ahalul baiti a shai alaka da ahlul baiti su suna kin yan eh, eh, na jafar kenan shine na ce maka wannan alaka ai na tambaye ka yanzu eh, na ce maka da mu musulmi da kiristoci wa ke san annabi isa mm. so na hakika san da ya dace da ma'auni na shari'a na'am sai ka ba da amsa ka ce musulmi sai na eh. ce sannan yanzu a ganin ka kai a matsayinka na musulmi mm. wani kallo kiristoci suke ma masoyin annabi isa ko makiyin annabi isa suna suna kallon mu makiyin annabi isa haka suke kallo ku? Eh, eh eh to yadda kaga wannan mu'amalar haka yan shi'a suka mu'amalanci ahlul baiti mm. sun ɗauki wani matsayi sun ba su wanda kuma ba nasu ba ne na Allah ne hmm. sannan kuma idan ka yi magana ka ce ba daidai ba ne su dawo da su matsayin da Allah ya ajiye su sai su ce maka ƙin halar baitin kake. Oh, wato yanzu na fahimce ka wato ‘yan shi'a suna son ahalil baiti sun kai su wani matsayin da ba su kai ba kenan. Yawwa. Wannan ina da bidiyon da kamarul Haidari ke cewa alaƙar 'yan shi'a da ahalul baiti kaman Allah ne da wani ya gina kamfani shi sai ya sauka sai ya bashi ya gudanar da kamfanin to duk aikin da ka sani Allah yana yi to sun ɗauka sun ce ahalul baiti ne ke yi ah. Allah shi ya koma gini. aikin da Allah ke yi 'yan shi'a sun ce ahalul baiti ke yi kai ka ja za ka ja wani rigima ke to ai san sanna na san sa yi. Ah. duk aikin da Allah yake yi aikin da ahlul baiti ke yi a to su masa mana in sun masa mana ba sai in zo in bude aiki ba a littattafan su da bidiyoyi da komai su masa mana a nan gurin ba mun saka bidiyon zazzaki ba da ya faɗa ya ce hmm. duk cikin halittar Allah mutum ɗaya ne ya fi na Ali shi ne Muhammadu Rasulullahi ya ce da annabi Musa da annabi Isa da annabi Nuhu da annabi ibrahim ya ce ba su kai su yin na ali daraja ba ko ba mu saka bidiyon a nan ba to <laughs> to irin wannan irin wannan soyayyar ita ce ba mu yadda ba ko mutum ya zo zai mutu yana musulmi wannan karatu akwai malamin shiyan da ya zo na manta ban so yi karya dai gaskiya kamar hmm. kamar sidi bashir ne ko malam ɗahir wani cikin su ya zama magana ya yi karatu a nan ya nuna cewa wai to ai an yi zamani annabi isa ba ma mu ba ba ma a ce wai ahalul baiti ba ahalul baiti suna sama wai annabi musa akwai lokacin da ya wish cewa da ya samu ya zama cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana kamar balle a ce ahalul zama cikin al'umma daban eh ta manzon Allah shi kuma annabi daban ita kalman annabi fa daga eh. almakalil murtafi ne gurin da yake yafi kowane guri ɗaukaka ita annabta ba ibada ake ba a kai gurin Allah ne kawai ke zaɓa ya ce wani annabi ne me yasa annabi isa ran da ya zo duniya a ranar ya ce waje alani na biya ibada ce ta kai annabi isa gurin a'a me yasa annabi haya yana yaro dan karami Allah ya ce ya ya haya khudul kitaba bi uwa wa atainahu hukuma sabiya so mu muna hmm. son ahalul baiti son da ya dace da shari'a ya annabi ya yi wasiya a mutunta su a girmama su sannan kuma da sunan halin baiti kar a ɗauki haƙƙin Allah a ba wani wannan kuma ba za mu yarda da shi ba okay ka fahimci bambanci na'am na'am so wannan matsayin na guluwi da wuce gona da iri mutum ya zo zai mutu yana kiran wani maimakon duk musulmi zai mutu yana la ilaha illallah abinda ya kamata ya zama yana fata kenan ya mutu yana kiran sunan wani wanda ba Allah ba ka ce mai wannan abun ba daidai ne ya gyara ya ce maka wannan mutumin kinsa kake shi yasa kace kar a kira sunansa wannan shine abinda ba mai da shi ba mm, to amma ba baka ganin mu ma ahlus sunna sometimes akwai guluwin da ake shiga ahlus sunna shi mm. yau in an samu mutum cikin karatunsa ko wa'azinsa kawai in ya fi ba da point ta ce ai imam ali ya ce kaza a ai imam ali ya ce kaza an samu hadisi daga rana fadima shi kaga a yi masa tagin a me yasa ake yin haka wannan wannan ba shi da kyau akwai littattafai da malamai suka rubuta mujalladai ina ganin ɗaiɗai haka ko biyu eh. a cikin malaman sunna wani za ya ɗauki littafi ya rubuta sukutun ya ce wannan fikihu ne ya fitar na fatoyi da matsaloli na al'imamu Jafar Sadi ko fikihu na Sayyidina Ali a musulunci ko fikihun Sayyidina Hassan ko fikihun Sayyidina Ali ina ganin abin da yasa kaga mutane suna taka tsantsan wataƙila an sha ba ɗaya ba ba bi ba mutum ya zo da maganan Sayyidina Ali ko Hassan ko Alimamu Sani, amma daga ƙarshe inda zai tike da mutane zuwa ga shi ci shi yasa to sai kaga da zarar mutum ya zo ya fara maganan to sai a fara tunanin ta ko dai shi ma daga ƙarshe can zai dangana zuwa ga mutane ka fahimci wannan amma mu a sunna ba hmm. yadda za a yi maganar addini ta cika sai da wa sai da abin aka ruwaito daga ahlul sarki barin faɗa maka wani abu da zai baka mamaki okay ka san yanzu idan na faɗa maka cewa gabaki ɗaya siffar aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga fitowarsa daga garin makka na'am har zuwa ina madina don daga garin madina har zuwa garin makka in na ce maka wanda ya ruwaito shi shine ahadul baiti ne za yi mamaki na'am siffan annabi sallallahu alaihi wasallam aikin ba abin da ke magana na siffan aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan na ce maka wanda ya ruwaito hadisin siffar aikin hajjin annabi a cikin littattafan sunna tun daga fitowar annabi daga garin madina har zuwa garin makka har zuwa ƙarar aikin hajji da komai ka san wanda ya ruwaito shi shine ja'far bin muhammad ne ya ruwaito shi daga babansa hadisin hmm. yana cikin muslim kitabul hajj shine hadisi na 1218 ka lura kaga wannan ya nuna maka cewa kenan ahad sunna suna karban abu na riwaya na ahlul bait hadisan da sai na ali ya ruwaito da ahlus sunna suke bautawa Allah da shi in ka haɗa sun fi hadisan Abubakar da Umar da Usman yawa hmm. ka lura hmm. na'am to muna yi so saboda haka kuskure ne a ji mutum kawai daga ya kafa hujja da magana ya ce sai da na ali ya ce ko al'imamu hassan ya ce ko al'imamu husaini ya ce ko jafaru sadiq ya ce kawai daga mujalladin jin kafa hujja ko a ji mutum yana faɗa falalar sai da na ali falala wacce ta dace da abin da ke littattafan sunna in dai ba zuwa yana ƙarerai ba daga faɗar wannan a jingina masa a ce shi an ce ta wannan kuskure ne tsakani da Allah. balma hasali ni na ganin lokaci yayi dole a gurinmu ya kamata a ce ana jin falala ta gaskiya dangane da ahalul baiti don ba littattafanmu da ba su yi tarajiminsu ba. Shai me kake nufi da falala na gaskiya bi mana akwai an ce haka bi mana akwai akasarinsa kenan yawancin fulani da akwai abin da aka ruwaito na ƙarya wanda aka jingina musan da bai tabbata ba. Okay. kuma yanzu sai da na ali dan zaka faɗi darajar sa ai yafi karfin ka ce wai ka kai ƙarya ne sannan darajar sai da na ali za ta tabbata ai bai buƙatar kai ƙarya dan ka daga darajar sa ka ka lura na'am wannan wani dalili ne yasa ka shigo da wani abu sosai a sosai sosai a sosai eh, amma mu sani cewa yana daga cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutunta ahlul baitin shi da kuma mutunta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga cikin hukuk ɗin da ya kamata mu tsare na annabi sallallahu alaihi wasallama na taba faɗar wata magana sarki wanda suka yi ca a kanta na har a wasu gurare na ga wasu daga cikinsu suna karatu amma kuma tambayar da ne har yanzu babu amsa a kanta a lokacin ban buɗe tambayar ba abin da na faɗa sarki zan ƙara maimaitawa yanzu Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. cikin ganin damarsa eh sai ya saka wanda za su ba annabi gudunmawa addinin musulunci ya tsaya na'am cikin kaso 80% ba ahalin eh. da ci bane okay sahabbai ne na'am a cikin 80% ɗin kana iya cewa an samu 20% ɗin nan ko ƙasa da haka ma. Na'am. Ga su sahabbai ne sannan suna da alaƙa da annaba alaƙa ta nasaba. Sallallahu Alaihi Wasallam. Haka ne? Na'am. To sai na ce cikin abin da suka zo suka cika duniya da shi magana ta wannan janibin kaɗai ba tare da haɗa janibobin ba. Yanzu da na tashi faɗa na ce yana daga cikin haƙƙoƙi ai kaga sai na faɗa sai na ce akwai ahlul bait akwai sahabbai ba haka na faɗa ba haka faɗa na'am haka na faɗa eh sai na faɗa sai na ce duk qur'ani babu aya ina nufin babu ayar da ta keɓance ta ce ahlul baiti kaɗai za a bi banda sahabbai na ce hmm. babu wannan aya. eh ina ga ka taɓa faɗan wannan ko na taɓa faɗan wannan So eh. ina nufin cewa ayar da ta keɓance ahlul baiti su kaɗai a ƙur'ani ta ce su kaɗai za a babban da sahabban annaba na ce babu. Domin me ba su kaɗai suka ba addini gudunmawa ba shi yasa Allah da ya tashi faɗar tawaga mafi alheri hmm. sai ya ce wasabiquna al-awwaluna sai ya ce min al-muhajirina wal ansar kaga da ya tashi sai ya haɗa muhajir cikin muhajir ɗin da suka yi hijira daga Makka suka tafi Madina dala idan an tambaye ka mutum nawa ne suke da alaka da annabi alaka ta nasaba wanda suka bar makka suka tafi madina saboda addini da waɗanda ba su da alaka da annabi ta nasaba suka yi hijira da masu alaka da annabi ta nasaba sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ne suka fi yawa wayanda ba su da alaka da nasala ta nasaba to da Allah ya tashi sai bai ci ba ahlul baitin annabi kawai sai ce minal muhajirina sai ya faɗi muhajir a cikin muhajir ɗin nan da suka bar makka suka tafi madina saboda addini akwai wanda suna da alaƙa da annabi ta nasaba akwai wanda ba su da alaƙa da shi ta nasaba da aka zo madina al'ansar a cikin mutanen da annabi ya zo ya tarar a madina hmm. da waɗanda aka haife su a nan akwai wanda suna da alaƙa da annabi alaƙa ta nasaba da wanda suke da alaƙa da annabi ta nasaba da waɗanda ba su da alaƙa da shi a cikin ansar suwa suka fi yawa wayanda ba su da alaka da shi kaga sai Allah ya hada su ku na'am to shi yasa a suratul hadidi Allah madaukakin sarki da ya tashi kawai sai ya ba mu ka'ida ka san wace ka'ida ya bayar eh? sai ya ce to aila la'akari da sabku rigayi Allah maɗaukakin sarki sai ya ce mana la yastawi ba zai yi daidai ba hmm. minkum daga cikin ku man anfaqa wanda ya ciyar da dukiyarsa min qablil fati wa qatal gabanin Abu buɗe makka ya yaƙi sai ya ce ula'ika waɗannan waɗanda aka yi fatahu makka kafin nan suka ciyar da dukiyarsa suka yi yaƙi su ne a azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sun fi girma a wajen Allah da matsayi sama da waɗanda sai da aka yi mai aka yi fatahu makka sannan suka zo suka ciyar da dukiyarsu sannan suka yi yaƙi amma Allah sai ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna kowanne Allah ya masa alƙawarin aljanna wallahu bima na min khabir kenan yanzu kaga a cikin ahlul baiti ahlul baitin da kafin suka zama yan farko farko suka ciyar da dukiyarsu suka yi faƙi suka yi yaƙi tun kafin fatahu makka da ahlul baitin da suka yi infaki da dukiyarsu suka yi yaƙi bayan fatahu maka matsayinsu ɗaya ne a gurin Allah a'a kaga matsayinsu ba ɗaya bane sai da na ali ya hijira da shi aka tafi makka ya yi yaƙi ya yi waye waye ya yi waye ya yi waye kaga ai ba za ka haɗa shi da musulmin da aka haife shi a madina ba ko da yana da alaƙa da manzon Allah ta fuskar jini sallallahu alaihi wasallama haka ne Kagana gana na fatima ai da ita aka yi hijira aka tafi ina makka eh. to ba za ka haɗa ba tunda tana cikin muhajir da a ce maka yanzu in ga wata wacce ita a madina aka haife ta ba ta cikin wa'inda aka yi hijira da su a farko ba za ka haɗa matsayinsu a gurin Allah Eh, amma shehi a wannan ai a wannan aya shin za ya kwatanta ga Imam Ali da Nana Fatima ko da ma ba su yi wannan hijira ba? Na cewa wanda aka haife shi a maka ko madina tun da bai wannan hijira ba wannan ina so ka lura sarki okay. da imamu ali Naam. da na fatima Naam. ba wai mujarradin alaƙar su da annabi kaɗai ba ne ta sa suka samu matsayi bin su da abin da Allah ya aiko annabin ya sa suka samu matsayi a ko waɗanda suna da alaƙa da annabin da ba su ba abin da annabin ya zo da shi ba ba ga ƙur'ani ya tsine musu albarka ba okay okay okay Abu Lahab ba baban annabi bane kuma Allah ya ce tabbata da Abi Lahabin wata na'am na'am na'am na'am okay so abin da ya fi tasiri a gurin Allah mm. alaƙar ka da shi ta aiki mai kyau ba alaƙar ka da wani ta nasaba ba na'am okay na'am ka lura na'am amma in an samu alaƙa ta nasaba ke hmm. kyau sai imanin ka da Allah da annabi ya fi ka ta nasaba kyau su wannan sai alaƙar ta nasaban sai ta ƙara maka matsayi a wajen Allah hmm. subhanahu wa ta'ala shi yasa kaga ai Allah da ya saukar da larabawa Qur'ani sai ya ce wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika hmm. wannan Qur'anin ɗaukaka ne gare ka kai manzon Allah kai da aka saukarwa da shi sannan da mutanenka inda a ce mutanenka sun yi riko da shi hmm. ka lura ban sani ba sarki ko ka gane wannan sosai sosai sosai sosai so a gurin Allah kawai kallon yake yi wake da alaka da shi ta imani ba wai wake da alaka da wani alaka ta nasaba ba mm. ka fahimta sarki so a gurguje saboda lokaci mun ja lokaci bari eh. ƙara sa a gurguje na faɗi abubuwa guda wajen takwas ko tara ko eh. abu na goma wanda shine na ƙarshe zalihu makanuhu bila guluwin wala kasirin saukar da annabi matsayin da ya kamata a saukar da shi kada a tauye darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kada a kuskura a ɗauki matsayin Allah a ba annabi mhm. ka lura na'am wannan yana daga ciki wannan shine na goma na'am shi manzon Allah mai yadda Abdullahi ne sannan wa rasuluhu ne kaga alfazazi hmm. lokacin da yake faɗar wani baiti cikin ishirina da yake cewa hal ba'da ma asrahu li maulahu gayatu yanzu bayan tafiyar dare da aka yi aka yi isra'i aka zo aka gayyaci annabi aka ɗauke shi aka tafi da shi gurin Allah yanzu hmm. akwai wata ƙololuwar daraja da annabi yake nema a san babu duk annabawan Allah ba wanda aka yi ma haka hmm. da aka je can ya gansu a matsayin aya mutum ya rayu a ƙasa an binne shi kuma ka dai sama ka gan shi amma gayyata a turo mala'ika a ce je ka ɗauko na mu muke kiran shi ya zo ba hmm. wanda Allah ya yi mu wannan cikin annaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya ce wa hal da masarahu hmm. yanzu bayan kolo bayan tafiyar dare da annabi Allah ya gayyace shi ya je wajen shi li maulahu gayatu yanzu akwai wata kololar dare da ta wuce wannan san babu kada ka ji cewa an gayyaci annabi ya ji gurin Allah mm. ya dawo ka ɗauka cewa yanzu annabi ya cancanci a bashi haƙƙin Allah sai sauri sai ce maka huwal abdu haqqan shi manzon Allah ne bawa ne na Allah har yanzu da gaske qarrabatku inayatun kunawa ce ta Allah ta sa ya samu wannan matsayin ka fahimta sarki na'am misalai irin waɗannan mm. suna nan a Qur'ani da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yake ce masa kul ka ce musu la aqulu lakum indi khaza'inullahi ne man faɗa muku na ce a guri na taskar Allah take ba hmm. wala al'amu al ghaiba kuma ni ban ce muku na san gaibi ba ba sun kasa gaibi eh, gaibi iri biyu ne akwai mutlaq akwai muqayyad muqayyad abin duk da Allah ya so annabi ya sani ya sanar da shi na'am shi yasa in ka zo gurin annabi kafin ka tambayi wata matsala ma abin da ke zuciyarka in Allah ya faɗa mai ka ga abin da ya kafa sai manzon Allah ya ce ai kaza ne ke tafa da kai wa yake ba shi labari haka hmm. Allah ke ba shi labari na'am to akwai bambanci tsakanin mai ba da labari da wanda ake ba labari ko babu akwai bambanci akwai bambanci shi Allah eh. shine al'alimu masanin da duk wanda ka gani da sanin shi ya sanar da shi shi kuma Allah ba ke sanar da shi wani abu <laughs> jallawa ala kenan idan ka ga annabi da ilimi ya san wani abu ya sanar da annabi Allah ya sanar da shi shi Allah ba ke sanar da shi wani abu babu kaga akwai bambanci na'am ka lura sosai na'am suna da bambanci na'am to gaibi muqayyad wannan kenan da haka duk wata aya da wani zai ja maka ya ce maka annabi ya san gaibi to tana magana akan gaibi muqayyad ne abinda Allah ya so ya sanar da annabi Qur'ani kafin a fara masa wahayinsa a lokacin gaibi ne amma yanzu ba gaibu ba ne ina fata sarki ya fahimci wannan sosai sosai na'am yanzu bari baka misali yanzu cikin abin da aka yi ta yawan tambayar annabi lokacin da yake akwai yaushe alkiyama za ta tashi eh. amma wannan ansar har manzon Allah ya bar duniya bai ba da amsa akan ta ba hmm. dan tambaya ce da Allah ya ce matsala ce da tawa sama da ƙasa nauyi ba wanda ya sanyo shi alkiyama za ta zo sai Allah kawai amma shi Allah ya sani ko bai sani ba a Allah shi ya sani wannan sanin yaushe alkiyama za ta zo shine gaibi mutlak ba wanda ya san wannan in ba Allah ba wato wannan ko alawul mafuz ba rubuta ba kenan a'a ko da an rubuta ai ba duk abin da ke lawil mafuz bane Allah ya sanar da annabi amma shi Allah ya san abin da ke lawil mafuz abin da ma ba a rubuta ba a lauhil makus din Allah ya sani Allah ya sani gaskiya ne na'am ka lura Na'am. kamar yadda ka ga in an ce wa huwal ganiyu shine mawadaci duk wanda ka gani da wadata wa ya bashi Allah ya bashi wa ke ba Allah wadata babu babu in ka da an ce wa huwa sami'u shine mai ji duk wanda ka ga yana ji a duniya wa ke bashi daman ya ji ba Allah wani Allah ke bayarwa wa ke ji da Allah wani abu babu babu to shine bambanci to shi yasa yace wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun sai ce in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ba na bin komai sai abinda Allah ya min wahayi ya ce in bi to a cikin kalaban abdullahi bawan Allah ne ana so mu fahimci manzan Allah alaƙarsa da Allah duk yadda kaga annabi yana da girma da daraja a gurin Allah alaƙa ce ta alkhalu da almakalu Hmm. ka gane alkhaliqu shine Allah to shi hmm. annaba halittar Allah ne wanda Allah ya zaɓe shi ya bashi darajar da ta fita kowa to duk abin da muka san haƙƙi ne na Allah to ka a ɗauka a ba manzon Allah na daga ciki ko rantsuwa da manzon Allah kuskure ne ba a rantsuwa da annaba da Allah kaɗai yake rantsuwa ba a rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ne. eh <laughs> Shai ba za ka ce na rantse da girman Annabi sallallahu alaihi wasallam ba? Ba a yi. Me yasa? Eh? Me yasa? Shi ya karantar da cewa man kana halifan fal ya halif billahi aw yasu. Annabi ne ce duk wanda zai rantsuwa ka rantse da Allah ko ka da bakin ka kai shiru. Na'am. To tunda shi ke magana a madadin Allah sai ce kar a yi. Ko annabin yana da girma zaka ce wallahi baka isa ba dole tunda dai annabi yana da girma. kai wallahi tallahi sai ka rantse da girman annabi idan kai haka ka bi annabin ko ka saba mai hmm. kana gane wa sarki na'am sosai sosai wani yana zaune a gefen annabi yace insha Allah wa shi'ita in Allah ya so in ka so yace a aj'altani lillahi niddan yanzu so kake ka sanya ni in zama kishiya ga Allah yace ka ce insha Allah wahdahu in Allah ya so shi kadai ya ga dama shi yasa kayan kwanan nan da wani muke magana da shi yake cewa kayan Allah na annaba ne na ce a'a kayan annaba ne dai na Allah hmm. saboda bahaushe ya ce da kai da kaya Dun mallaka waye eh, eh, da kai da kaya mallaka wuya ne okay haka bahaushe hmm. ya ce da annabi da duk abin da annabi ya mallaka na waye na Allah ne na Allah ne amma ka ce wai kayan da yake kuma na Allah ne hmm. na annaba ne sai na ce a to wannan magana ya kamata a duba ta hmm. ka lura na'am shi yasa dan ka gane haka zaka ga ai hatta addu'a akwai wanda annabi ya musu addu'a Allah ya ce in za ka yi so saba'in wallahi ba zan gafarta musu ba Allah ya ce ma annabi eh duk da Allah ya ce aula tastaghfir lahu kawai ya yafe musu eh? na ce duk da a karantarwa da kira cewa kamar Allah na roka annabi Allah na so da annabi ya faɗa kawai Allah na karba amma duk da haka Allah ya ce ko ya gafarta mu munafikai gashi nan cikin suratul tauba da suratul munafiqun Allah ya ce wa annabi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka neman musu gafaran Allah ko ka kai in zaka nemi Allah ya yafe musu so 70 Allah ba zai karba ba mm. Sai, wannan wannan bai take wancan ba ko wancan domin ai ai aya kamin gafara shai ba lumma ana karanta ce akwai wani aya tana zuwa ta shafe wani aya a'a ba wani wanda ta shafe wanda kaga idan annabi ya roƙa nan take Allah ya mutanen kirki ne wato annabi bai ya Allah bai bashi wannan dama bi ma'ana wani munafuki ko kuma wani shedan ko shedan ma a duke shi annabi ya roka masa Allah ya karbi a take ba <laughs> Oh. to ai ga ayoyin nan cikin suratul tauba da suratul munafiqun hmm. to sarki kana ma wannan magana a waƙi a ta da kakkamanta jiwa annabi ciwo aka yi aka yi masa kaza ya zo yana unuti cewa Allah ka tsine ba wane da wane da wane Allah ya ce al'amarinsu ba hannunka yake ba annabi ya tsine ba wani Allah yake karban tsinuwan yace masa laisa laka min al'amri shay'un malamai sun yi maganganu a duba karkashin wannan ayan cewa al'amarin su ba a hannunka yake ba eh? ko dai su tuba ko dai Allah ya masa azaba akan abin da suka yi amma dai yanzu abin da suka yi azzalumai ne ba su kyauta ba eh ka lura to shi eh, lamarin Allah lamarin Allah ne ba a shiga sha'anin da yake na Allah ne a yi masa katsalandan shi yasa bahaushe wani kaulin da ya ce abinda Allah ya riga ya zartar annabi ma sai da ya ce to haka magana take Hmm. To. Me, me to a tigi. <laughs> hey. <laughs> Na'am. Hmm. Ka lura? Na'am, na'am, na'am. So saboda haka hmm. a wa'annan munafukai ne. Annabi ya zo ya neman musu gafaran Allah, Allah ya ce ko kai ko kakkai in za ka yi so kaza ba zan karɓa ba. Dalili ko sun mutu a suna kafarta da Allah alhalin suna fasikai. Ka ji illar dalili. Wayancan kuma idan nan take in sun annabi ya roƙon musu Allah, Allah ya karɓa. to mutanen kirki ne bal ma su za ka ga ai umarni Allah ya ba annabi ya ce ya nema din zai kalura kuma dama Allah in ya san ba zai ba ai ba zai ce ya nema ba wastaghfir lahu gashi nan ka nema musu gafaran Allah hmm. kalura to wa'annan mutanen kirki ne amma wa'anda ba na kirkin ba annabin ya ma Allah ya ce ko zai yi so kaza to ba zan karba ba sun mutu hmm. suna kafare da Allah subhanahu wa ta'ala su wannan matsayin a nan ne ake samun matsaloli da wasu wajen lokacin da duk za ka yi ƙoƙarin an karar da su cewa annabi yana da girma da daraja da matsayi a wurin Allah amma mu yadda duk girman da annabi yake da shi a wajen Allah kai sifa ma mafi girma da ake jingina wa annabi ita shine a ce masa abdullahi bawan Allah ne hmm. ka lura bawa ne nawa na Allah to a lokacin da kuma yake rasulullahi ɗan saƙon Allah to ya cancanci kuma kowace irin girmamawa da mutuntawa amma girmamawa da mutuntawa da kuma tun da shi abdullahi ne kuma kar a ɗauki haƙƙin Allah a ba manzan Allah idan an fahimci wannan ƙa'idar shi kenan an zauna lafiya hmm. da aka fa abdullahi wa rasuluhu wa huwa afdalul anbiya wal mursalina وهو سيد الأولين والآخرين وهو صاحب المقام المحمود والخود Mahmud ولكنه ما ذلك تعالى هكا من ذن الله صلى الله عليه وسلم الله ياتي مسا قل إني لا أملك لكم درا ولا رشدا ni ban mallaka muku cutarwa ma ko shirya ba a hannuna take ba kullan jira ni min allahi ahadun aji da min dunihi multahada har zuwa ainihin wato ƙarshen. aya shi yasa zaka ga ɗaya daga cikin babban abin da annabi ya yi haɗa alaƙa da al'umma tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake dare misali na ƙarshe da zan baka kan wannan matsalar kawai sai ka buɗe layi duk da mun ja dare yau ɗin ma mun kai sha biyu da wani abu idan ka zo babin fatawa sarki babi na na fatawa na fatawa duk abin da ya shafi sanin wani abu daga gurin Allah da ni da kai mm. ba mu isa mu sani ba dole sai ta hannun manzon Allah za mu sani saboda shi ne ɗan saƙon da ke tsakaninmu da wa da Allah da Allah to idan ka duba ƙur'ani Allah zai ce yas'alunaka anil ahilla suna tambaye ka dangane da hukuncin jinjirin wata mai Allah ya ce ka ganin sai ce kul ka hiya mawaqitu lin wal hajj kaga da aka yi tambaya Allah sai ya ce me ulkati in ka sake tafiya aya ta biyu yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka me zaka ciyar Allah sai ya ce ulkati ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina in ka sake tafiya cikin suratul baqara ya ce yas'alunaka ani shahril harami qitalin fihi suna tambayar ka hukuncin yin yaƙi a cikin wata mai alfarawa Me Allah ya ce sai ci kul italin fihi kabiru ka ce yaƙi a cikin wannan wata al'amari ne mai girma in ka sake tafiya yas'alunaka anil khamr wal maisir suna tambaye ka dangane da hukuncin giya da tata mai Allah sai ce kul fihi ma ismin wa manafi'u lin nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa ka ma za suna tambayar ka mai za su ce mai Allah ce kulil afwa in ka sake tafiya fi duniya wal akhirah wa yas'alunaka anil yatama suna tambayarka dangane da hukuncin marayu Allah ya ce qul islahu lahum khair duk anan gurin menene dalilin da yasa Allah ke cewa ulkace? kace saboda annabi shine dan sako tsakanin mu da Allah ta fuska duk abin da ya shafi addini baka isa ka san shi ba sai ta hannun manzon Allah in ka tafi wa yas'alunaka anil mahidi suna tambaye ka dangane da jinin mai al'ada sai Allah madaukakin sarki ce qul huwa adam fa atadilun nisaa fil mahidi idan ka sake tafiya yasalunaka ma za uhilla lahum suna tambayar ka me aka halatta musu Allah sai ce qul uhilla lakum at-tayyibat in ka sake tafiya yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha suna tambayar ka yaushe ne alkiyama za ta tsaya Allah sai ce qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa bagatatan yas'alunaka suna tambayar ka ka annaka anha kaman ka sani ka ki faɗa musu Allah sai ya ce kul inda ilmuha Za zaka ga dinnan Allah yana cewa ka ce kul yasalunaka anil anfali suna tambaye ka dangane da ganima sai ya ce kulil anfalu lillahi wa rasul kaga wa yasalunaka anil ruhi Allah sai ya ce kulir ruhi min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila wa yasalunaka an zarqarnaini qul sa'atlu alaikum minhu zikira wa yasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa amma sarki menene dalilin da yasa da ya zo wajen wa'ida sa'adaka ibadi anni idan bayina suna tambaye ka dangane da ni me yasa anan gurin bai ce faqul inni qarib sai ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun sai ce kawai ina nan kusa bai ce faqul inni qaribun ba me yasa saboda wannan ba muƙami bane na tambaya ta addini da fatawa yanzu mukami ne na alaƙar bayi da Allah wajen addu'a to yanzu a nan gurin ko annabi ba a so ya shiga tsakanin bayin dawa da Allah ban gane ban sani ba ko ka gane sarki sosai sosai sosai muna fahimtar ka sosai ka gane to a nan gurin kaga Allah kawai sai ce kul bai ce ka ce kul ba wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce fa inni qaribun ujibu da'awatad da'i idza da'ani ina ansa mai addu'an mai addu'a lokacin da ya kira ni to wannan shine bambanci tsakanin annabi ya zamanto wasita tsakaninsa da Allah ta fuskar ya za mu bauta ma Allah da kuma abin da yake alaƙa ce ta bayi tsakaninsu da Allah dare to kuma manzon Allah ba a buƙatar ya shiga tsakanin bayin da Allah na wani na'am ka ko ka fahimta sarki sosai sosai to Allah ya sa mu dace magana ta ƙarshe da zan rufe da ita ita ce maganar da na fara maganan Profesa Makari eh. da wannan Profesa Wali Shayen kai. A muna ba da saƙo a matsayinmu na al'ummar musulmi. Wannan fada kada wani ya ɗauke shi a matsayin faɗa ne na ɓangare. Ba faɗa ba ne na ɓangare faɗa ne na musulunci so dukkan wani musulmin kirki. Kakka taɓa jin cewa ai ga wani ni ba zan samu yadda nake so ba ko dan ina da alaka da masallacin nan sai an cire farfesa makare a matsayin liman an saka ka liman sannan wai bukatar ka za ta biya wallahi in dai kan wannan matsalar ne ko cire shi aka yi a liman aka saka ka na rantsi da Allah babu ranar da bukatar ka za ta biya saboda haka wannan abun ba mu yadda da shi ba kuma ba ma goyon bayan shi kuma duk wanda ya motsar da wannan abun kowaye a Najeriya wallahi sai mun yi faɗa da shi wannan shine wannan shine sakon mu na ƙarshe kuma ga baki ɗayan mu muna roƙon Allah ya ƙara mana son ma'aiki shawarar da zan bayar na ƙarshe hmm. shine a mu ji tsoron Allah a matsayin mu na al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam mu iya kokarin mu gurin koyi da ma'aiki ta fuskar tallata ɗabi'un annabin da muke koya kyawawa wajen gaskiyarmu da amanar mu da riƙon halin mu kaga ba daidai bane sarki muna da awar annabin nan namu ne mu za mu zo muna faɗar ya fi kowa gaskiya ya fi kowa haƙuri ya fi kowa cika alƙawari ya fi kowa sanin ya kamata amma kuma yaudara ta zo ta mamaye rayuwar mu tsakani da Allah ma'adani in ka lura da abin da ya faru a Sokoto ranar farko hmm. washe gari ranar juma'a alabin ya faru alhamis juma'a sabar ba wasu sun fito zanga-zanga ba da sunan san annabi haka ne na'am daga eh. ƙarshe mai sun koma ne. sun koma kwashe kayan mutane sun koma kwashe kayan mutane Ok. kaga mutum ya ji ya damfari shagon wani ya ci ko bokiti da wayoyin mutane wallahi lillahi wa rasulihi na'am sunan san annabi mm. to yanzu wannan wanda bai fahimci musulunci bai mai kuke so ku tallata ne annabi ne ya tura ku je ku sato kayan mutane na'am ka lura to dan Allah irin waɗannan ɗabi'un a matsayinmu na musulmi mu ji tsoron Allah mu nisance su wallahi duk musulmin da ije saboda ɗabi'arsa ko mu'amalarsa ta janyo aka faɗawa annabi magana mara kyau wallahi shi ya faɗa manzan Allah mara kyau mm. mu san wannan so ni kiran da nake zuwa ga al'umma shine mu ji tsoron Allah mu tallata ɗabi'u masu kyau ga al'ummar duniya to wannan shine muna wakiltar annabi wakilta ta haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to jama'a alhamdulillah za mu buɗe kira duk wanda ka kira kai kokari ka tsaya akan abin da aka tattauna ba abin da ba tattauna ban ka bugo gaskiya ba za mu baka daman kai magana ba kuma za ku ga cewa iya kokarin da malam yake yi ba shi gida ya yi tafiya amma kun ga ya yi ya yi ƙoƙari bi ma'ana ko inda yake duk inda yake duka ya yi dawa to alhamdulillahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola barka ka dai kola sunan ka da ke kira to malam ubaidullah kana tare da shek malam musa yusuf asadu suna kai wannan layi farko kai zan fara ma addu'a Allah ya saka ma da alkhairi da wannan kokari da ake kai amin amin amin amin Allah ya sa wannan aiki a cikin ayyukan Amin. Allah ya sa kuma dai shi yake yana karba amin amin su ma bace malam Musa malam Musa ya asar sunna shi ma Allah ya saka mai da alkhairi amin wannan hidima da ake kai ta Amin. hali ake ana samu bakin kokari ana ana yi hmm. Allah ya sa dan shi ake kuma Allah ya karbi wannan ya sa amin amin malam Ubaidillah shine babban fatan da muke yi gaskiyar zance sarki zai ba zan kushe wani abu da zan magana gaskiya kira zani dare mu mu musulmi musulmai dai duk wanda ya san musulunci to dole zai kasance cewa za mu kwaikwayi abubuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma babu wani abu wanda ya jibanci rayuwa wanda musulunci bai tanka mana akan yadda za mu gudanar da shi ba na'am Eh, salon tafiya sarki zaki a kusa hanya akwai tsarin da Allah ya shiri bayan shi na gari irin tafiyar da suke a kan hanya. To sarki zaki ya kamata a ce mu ne kamar a ce yau ku kaga an yi to kawai wannan maganar da malami ta ƙarshe gaskiya ni sai jan hankali na cewa kiran da ya gare mu ka hito da sunan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a nan kaji ka taba kayan wani. To ne ka gwada mu duniya akan wannan lalle ka gwada mu duniya cewa in dai kai musu annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko duniya ta ga gamsu kai musu wannan aikin annabi koya musu to ka wannan aiki ne naka to ka ni ga Allah kira gare mu ko yi mu ba kai Allah ya ce mutum mun yi hakuri hakurin ya fa alkhairi a ce kila kaddara an zo an yaye kayan ma mu je kan mu je mu yaye kayan mu hakuri Allah zai mu da mu fi alkhairi amma a ce yau ka fito sunan soyayyar manzon sallallahu alaihi wasallam kaga kenan sai a samu makiya sai samu abun fada a cikin wannan aikin da muka yi ba za su kalli abin da aka wani ya shawo ba ko da ku sata muka muka je muka ba daidai irin wannan za su kalli cewa abin da muka yi to me yasa muka yi in dai kana koyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ku kowa ba kaulin lahi kaulin rasulullahi kuma kai aiki ba mun Ba wanda ya mu tsoron Allah duk wata matsala da kan karo mu da abin da za mu je wuce da yanzu ma ne karanta ma Allah ya ce kai za su alaka ibadi annuka inni qaribu duk wata abu da ke da wallahi yanzu mu da abin da ya wuce ne a wannan al'amura da suke faruwa a duniya baki da. to malam ubaidullah Allah ya ce mu ma a samu kudin musulmi da kuma ba ka saba da aiki to eh amma ni ba za ce sarki ba kai ka ja kowa ne da a mu ne muka jawo jumla to malam ubaidullah shi ka gaggauta mu ba wasu dama kuma na'am Masha Allah. Amin. Amin. Amin. Amin mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. To, kola na biyu ya kuri na cat call ɗinka za ka ka sake kira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola. alaikum wa rahmatullahi Na'am kola suna gargaina ke kira? Suna Ali daga Nijar. Ok, Ali daga Nijar, kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asir suna kawo wannan layi? Eh, ina so ina gira malam ne da farko ina mai fata alheri. Yana ji yana amsa. Ina amsa. Kuma ban sani ba ko za a bani dama ina da tambaya wata shahira rayuwa ta a wajen malam. To me rayuwar ta ka ta kunsa ne uwa? Ƙarƙashin wani ɗan kasuwa to ya zama so kasuwancin shi yana damfara zai tsakani kamar ana sai da kaya sai ya ce na doki da eh, kwarin in sa daga kasa sai in doko lalukun in sa daga tsaka sai in doko na kwarin in sa daga sama shi ne ke son sani wajen Allah laifin shi kadai yake da laifi ko mu duka mu shi yake da laifi ya menene idan yanzu baka mai wannan ba me zai faru zai iya sa bindiga ya kashe ka ne ko me zai faru wai idan ba kai wannan ba zai iya sa bindiga ya kashe ka ne ko me zai faru ba zai kashe ni ba to me yake da shi na tasiri a rayuwarka ba matsala tunda na taba da shi haka bai ce mini wannan ra'ayin shi ne in zan yi ba zan yi ba kawai a'a ka bari Okay, wanda zai kore shi aiki kenan, wai tafiya shi zai koyi shi zai kore shi aiki kenan. Ka bar shi yanzu inda zai mutu ya bar duniya yanzu ya faɗi, zaka daina rayuwa ko zaka daina zaka ci gaba da cin abinci. abin na ta eh na inda zai mutu yanzu ya bar duniya za ka ci gaba da rayuwa za ka ci abinci ko saboda ya bar duniya ya mutu kai ma za ka mutu a ba zan mutu ba tunda kowa da shi to duk wanda Allah bai sanya arzikin shi a hannunka ba kakka dogara da shi a rayuwa bari faɗa maka ɗan uwa in kana saurare na kaga abu guda biyu haka ga alrisko a gaba ga al'ajalu a baya haka suke tafiya wallahi abin da Allah ya rubuta zaka ci zaka sha da inda zaka taka sai ya fara karewa kafin arzikin ka ya kare sannan akwai ka'ida da take cewa man taraka shay'an lillahi duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah to Allah sai ya musanya masa da abin da ya fi alherin abin da ya bari ni na baka shawara tunda ka gane cewa hanya ce ta cuta ake haɗa kai da kai ana yi ka bari ka haƙura ka nema a gurin Allah in Allah ya ga damar yi mai darasi a rayuwa za ka nemi arziki ta hanya mai kyau kuma kana iya fin shi arziki nashin ma in Allah ya ga dama yana iya kwacewa ta ranka ba sai ka mutu ba wallahi ni shine shawarar da zan baka masha Allah mm. okay mun gode mun gode mun gode okay um, alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Kola, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, in kana ji shaka amsa sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Eh, baka amsa sallama ba, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya hakuri amsa sallama ba ka amsa sallama ba. Assalamu alaikum wa rahmatul Kola, tsaya hakuri amsa sallama. Ka amsa sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bak amsa sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eh? alaikum. Wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To bismillah. Ya sunan ka daga ina ke kira? Magana da To Malam Junaidu mai gari to bismillah. Eh, ina ma Malam barka da zuwa wannan masauki mai albarka. Masha Allah yana ji yana amsawa dan uwa. Yawwa to tambaya na shine anan na ka kawo maganar Isra'i da Mi'raji da Allah Malam muna dan so kadan, yi mana shi a rubuce bayani akan haka saboda mutane ba su da fahimta akan. To menene mutane ba su gane ba dangane da matsalan Isra'i ko Mi'raji? na'am malam eh wai wai menene mutane ba su gane ba a ciki na'am wasu misali a ina ce maka ne kaɗan yi mana bayani akan akan isra'i da mi'raji saboda ka kawo maganar shi a rugurguje saboda mutane su kan da fahimta da abubuwan ai ai wannan kawai karatu ne ya biyo kansa ai mahallin ba magana bace ta isra'i da mi'raji idan magana ce ta isra'i da mi'raji kaga yana buƙatar zama ne mai zaman kanta amma a takaice yana ya kuri kola ka takwata da kola sama kuri in mutane biyu in ana magana ba a ji yasa kai ka kwata da tunda malam ke program bari malam ya magana a ji kwata da hankalin bismillah malam amma a takaice eh a takaice a takaice suratul isra'i kaga sunanta ma kenan a qur'ani ta zo da maganan isra'i shine ɗaukar annabi daga ga masallaci mai alfarma na makka zuwa masjidul aqsa da ke baitul maqdis ko baitul qudus baitul maqdis shi kuma mai iradi suratul najm ita take da alaka da shi ɗaukar annabi daga wannan masallacin a kai saman bakwai a kai shi aljanna ya gani a kai shi wasu gurare a dare ɗaya a dawo da shi wannan shine bayani a takaice su mun samu wata rana in Allah ya da sarki tunda Isra'i da Mi'raji yana ɗaya daga cikin babu kususiya ta annabi da mu'jizarsa insha Allah watakila wata rana za mu zo mu magana a kansa in Allah ya yarda insha Allah insha Allah insha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola ya sunan gargaɗi nake kira sunana Usman Musa daga Maiduguri To, Malam Usman Musa. Na gajiya. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Na farko dai ina addu'a Allah ya saka da alheri. Amin, amin, amin. Malam da alheri. Amin sun ma. Amin. Allah ya dawo da shi gida lafiya. Amin. Mun ji daɗin wannan program nan sosai. Masha Allah. Allah ya ba da ladan sosai. Amin. Babu abin da ya burge ni kamar na ƙarshe kamar malamin da ya magana akan limancin kamar maganganun da Professor Ole Soyinka ya kan Professor Makari. Haka. Gaskiya na ji daɗin shi da aka haɗa kai gaba ɗaya. Dan ni ɗan izala ne amma lokacin da ya wannan magana abun ya mun rashin daɗi. Ayyo. Na'am. Wallahi Allah saka da alheri. Kaga da aka yi ana iya wani reacting din zai kawo musulunci karfi sosai. Na'am. Kuma za su raunata. wannan gaskiya ne masha Allah masha Allah muna godiya ɗan uwa Allah ya saka da alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kaman wa alaikum assalam sarki zaki kola ya suna ka daga naki kira barka kare. dai sunana Mustapha Aidul Liberty ina kira ne daga garin Borno to masha Allah malam Mustapha wato a yanzu na ji abin nan program din na ji malam ya yi wani magana ne kuma gaskiya ya so samun inda nake so eh, wani magana a kan maganan zagin manzan Allah da aka yi sallallahu alaihi na sokoto eh. to akwai wani kes da ya faru a nan Borno shi ma makamancin irin wannan wanda ne na yi leading na kes din so hmm. na yi filin na komai an yi making arrest eh. amma kuma har yanzu yau wajen sati babu wani kungiya ko kuma wani dai organization na musulmi da hmm. suka je suka tsaya akan wannan abu so hmm. tun ana maganan detention yanzu ya zo ya koma kamar ana protecting nata ne mun yi kira mun yi kira babu wanda ya fito ya tsaya akan wannan abu to da Allah ina so a roƙa mana malam idan akwai wani abu da za a yi wasu ta fito su tsaya a yi kes nan saboda a mu musulunci hakinta hmm. da Allah muna bukatan haka masha Allah abin da za a yi sarki idan mun gama program shi dan uwa eh ya kamata ka bashi namban waya ta mai magana ne domin akwai maganganun da watakila ana iya yin su anan akwai maganganun da ba a yin su anan kaga cikin abin da dan uwa malam albanin gombe ya faɗa na'am cewa al'ummar mu dole ta zamanto tana da hankali da sanin ya kamata wallahi sarki hmm. idan aka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da wanda ya taba annabi wala bai bukatan al'umman musulmi sai ta yi taron dangi a kansa a'a yanzu kaga ai wanda ya zagi annabi musayil wannan ka'abu bin al-ashr eh. mutum uku ne da muhammad bin maslama da mutum biyu su uku kadai suka je suka tura shi lahira ka lura so yanzu kaga in ka lura da wannan abin ya faru a sakkwato da aka tabbatar yarinyar nan ta yi zagi silently su wanda suka tabbatar ta yi zagin ya kamata su yi mata amma da suka tashi sai suka dai suka yi abin sai suka yi bidiyo su nuna wa duniya cewa su ne amma ya kaga mutum talatin da suka fito daga wajen malam ɗayan rubuta aka kashe su a jos abinda kawai aka iya gani su an kashe amma ya aka aka kashe su an ga yadda aka aka kashe su san ba ga wanda suka yi ba to kan mu zama dolaye mu zama banzaye ba kowace magana ba ce ya kamata ya zamanto mana yin ta a social media jiya na faɗakar da wani abu ta yi saƙon bai je ba ta hanyar da na isar amma yanzu zan isar a nan ko ka san cewa sarki faruwar wannan abin na sakkwato sun zo mutanen nan sun shirya plan yanzu kaman kai sarki zaki sai a zo a hakin ɗin account ɗinka eh kamar ni sai a hakin ɗin account ɗina na'am to in aka yi hakin ɗin account ɗin sai a hau sai a ɗuɗɗura wa annabi zagi a kan. a face ɗin da mutane sun san naka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am to face ɗin da mutane sun san nawa ne naka ne sai aka ga an zagi annabi a gurin waye zagi annabi mm. kaga abin da mutane za su yanke in ba tsayawa aka yi aka bincike ba sai a ce aka yi sarki zaki ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda akan fetinka aka gani to wannan a sani in an ga wani wanda an san shi musulmi ne wasu an yi rubutu a shafinsa an zagi annabi to kada mutanen mu su dau saurin daukan mataki cewa bari mu je mu kashe shi ya zagi annabi farko tukunna a tsaya a bincika te yiwu akan din an yi hakin dinsa ne aka zo aka yi batanci ga annabi dama so ake yan uwansa su tunzira je su kashe shi wannan yana cikin abin da suka shirya cikin yan kwanakin nan da haka al'ummar mu ya kamata su san wannan na kola kamar kan da malai in mu gama ka tu eh kai na baka number shi kaji okay to shi kenan nagode eh ba godiya ba godiya eh kamar malam ali na kamar malam ali na wani kira ko nan ga wani kola nan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum kola ko din aje kan doko sabo assalamu alaikum kamar ba eh, Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Malam Aliyu Muhammad ko? Aliyu Muhammad. Eh Aliyu Muhammad daga ina kenan? Na tsammani Mala Ali eh, na wani, ashe kai wani ne. To, buna jin ka. Ah, eh wani ne, wani ne. Muna amsawa, muna amsawa Malam Ali. To, Malam Ali daga ina? Wannan gari ya wani tattauna lalle tabbas ta tattauna sosai. Kuma don mai hankali ya gano ina abubuwan gaskiya take. Na'am. Dama mu majiya gaskiya muke son magana wuta. Hmm. Kuma Allah ya sa malam suna haska mana duk inda gaskiya take muna ganin ta. Inda kuma kuskure yake muna ganiya. na yi kira ne ni malam fatan alheri kuma Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara masa tsawon kwana amin Allah ya masa albarka kuma Allah ya ji kama ya ba amin Allah ya sa don Allah ya ke kuma Allah ya biya shi sheke da daya amin abu bai ina gaida malam Masha Allah, mun gode, mun gode, mun gode. To jama'a za mu da kira na ƙarshe a so mala ya huta kun san ba gida yake ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam kola ya suna karga ina ke kira? Alisan ne daga Makka. Alisan daga Makka. To, kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asad suna kan wannan layi. <laughs> To, ne wa Malam Fata Alheri Allah sa gara. Malam Eh gaskiya <laughs> karatu ya yi daɗi kuma malaka <laughs> zaburar da al'umma kan mahimmancin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yi masa salati mm. kuma masu da irin wani kokarin adalci da ke mala Allah ya saka da alheri amin a dai sarki zaki yau ka so ka sauke malam na kan topic amma dai ko ya sauka din dai amma dai a <laughs> ah, bai sauka ba yana daidai ba sauka ba malam bai sauka kan topic ba daidai daidai daidai amma akwai wani ababen da malam ya faɗa muka ah, muka karfafa eh, bi ma'ana muka bari ya karfafa sosai amma malam bai sauka ba yana kan daidai daidai daidai daidai ne. Eh. wani eh wai kwamen a cikin yan kwamen ya bar dariya akan bayani da malam yana ransuwa da kuma gaibu eh. sai ce na na rantse da girma annabi annabi ya san gayu ya haɗe kalmomin guri ɗaya dai ya saba wa mala to <laughs> Amin, amin. A ta ai, ai ba ta wuri kaɗe ba, ai akwai matsala ce, matsala ce, matsala ce guda biyu. Amma duka kan topic ne. Matsala ce guda biyu. Na'am. Kowar cewa annabi bai san gaiba mutlak kuskure ne. Mm. sannan sakin kalmar cewa annabi ya san gaibi mutala kuskure so in an tashi in ka ce annabi ya san gaibi to ka tsaka ya mutane bayani wani gaibi kake ne idan gaibi muƙayyar ne ba wanda ya sai maka musu annabi ya san shi amma idan gaibi mutlaq ne to wannan kuma shiga hurumin Allah ne mm. ko ka gane sarki na'am wato annabi ya san gaibu amma wanda Allah ya san wanda Allah ya sanar da shi na'am amma mutlaq Mm. to wannan kuma hurumin Allah ne na'am manzo Allah bai taba wannan da'awar ba shi a kankin kanshi yace duk abin da Allah ya sani shi ma ya sani mm. bai taba wannan da'awar ba yanzu a tsarin Allah da ni da kai mm. Allah ya san ko shekara nawa zamu da inda zamu taka da numfashin da zaka yi da adadin abin da zaka ci na arziki duk ya sani na'am amma akwai wanda zai ce maka ya san wannan a'a yanzu a sai ce ya san san da zan mutu waye sai ce maka ya sani yanzu a rayuwa ta ni dan wuta ne ko dan aljanna ne a babu amma wannan duk a gurin Allah sananne ne ko ba sananne ba ne to shiga irin waɗannan tafasilatun shiga hurumin Allah ne shine muka ce kar a yi saboda haka ina fatan dai masu saurari sun fahimce ni sarki masha Allah masha Allah to Allah ya sa mu dace mun gode jama'a malam zai mana taliki malam ya yi karatu sannan akwai point point da muka ɗauko mun ɗauko point ina gani guda guda bakwai a masu muhimmanci sosai kuma da insha Allah za mu yanke mu saka muku wayannan kuma akwai abinda abin da malam ya saba tun da da yake yi bi mana da 'yan shi'a bi wurin mutuntawa da girmamawa sosai kuma na san akwai sakon da suka taba ajiye mini kuma duk da malam ya karatu da malam ke yi na ga ana sassako mini e, sako ta baya bi ma'ana ana saulara amma kun san ana yi ne a cikin mutuntawa kuma domin a fahimta a gane juna ba da taba shaksiyan juna ba kamar kanda malaye a yanzu shi yasa insha Allah duk wayannan za mu yanko mu zo mu saka saboda malam ya faɗa ne a jama'a da yawa ku gane duk malumin da ke karatu ba malamin da ke karatu da baya son a yi masa raddin cikin karatu saboda duk malluma kamar malam Musa yana iya karatu ya dawo baya zai ce a nan ya fahimci nan ya yi kuskure ne ya zai gyara ko kuma baya kunyin wannan ma ya ce a ai wani ya kira shi ma ya gaya wani malami dan wasu ya kira shi ya gaya masa ai nan kaza kaza to kaga a nan ana jin daɗin haka yasa duk malamin da ya karatu duka yana son a cikin cikinsa ya san shi ba perfect bane shi ba ba annabi bane yasa dole wala Allah shi kan da ya fahimta kenan yana neman a zo a yi masa raddi amma raddin a cikin mutuntawa kan da ba za ta ba shaksiyan juna ba a samu fahimta ko kuma a'a kai da baka gane ba kake ganin cewa kamar a'a ai abinda malam ya faɗa da ka zo kai mai raddi wala Allah wurin raddi shi kai kuma ka zo ka fahimta cewa a'a abinda malam yake faɗa ko a shi gaskiya ne ko kuma a'a malam ya fahimta cewa a fahimtar shi na da ashe ba haka bane yanzu yanzu ya fahimci gaskiya to kaga inda ake son a yi raddi kenan yasa jama'a malam zai mana ta'aliki ya mana addu'a insha Allahu za mu zo karatu na gaba kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shek a ni ta'alikin da zan yi sarki zaki ina ganin ni na sha faɗa a irin wannan ne kuma zan ƙara ƙarfafa mu al'umma cewa hmm. a dole mu san saɓani a musulunci da kuma adabu na saɓanin hmm. so duk ni ba na jin haushi kuma bai taɓa na. wajen na faɗi wata matsala a ilimi ka zo ka ce wannan matsalar ba daidai ba ne ba daidai nan kuma wallahi in daidai din ya zo daga bakin mutum zan ɗauka ni bai dame ni ba ka lura na'am to ya kamata mu ɗaya kenan kuma kamar yadda na faɗa na biyu hmm. a mu gane bambancin matsala ta cikin gida da matsala ta waje haka ne yadda muka saba da kai akan fahimta ta addini a ce in ci ka faɗa in faɗa so wallahi in wani maki ya taso daga waje wanda shi hadafansa shine ya hada da ni da kai duk ya ruguza to ba daidai bane ni in taimaka masa ya ruguza ka ko kai ka taimaka mai ya ruguza ni kar mu yi haka mu sani cewa duk lokacin da ka ba wani makiyin addini na waje dama ya ruguza wani to taimaka mai kai wajen ya ruguza addinin kuma nan da duk ya gama ruguza wancan kai ma zai zo kanka wannan shine da nake zuwa ga al'ummar mu kuma Allah ya sa mutanenmu sun fahimci haka kuma sun gane haka Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ya ƙara mana san annabi ƙauna ta haƙiƙa Allah ka sa duk abin da muka mallaka muna iya sadaukar da shi don kariya ga annabi da mutuncin annabi wannan shine abin da zan faɗa Allah kuma ya sa duk abin da muke zama don Allah muke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Sheikh mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode. To a jama'a alhamdulillahi gobe in Allah ya kai mu jama'a da ke saurara na alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillah gobe ranar litini uh, 23 may 2022 muna tare da barista bunyamin barista lauya ne Bunyamin da mu zauna da shi eh, bili, eh, biliya Iliya barista Iliya za mu zauna da shi a kan zance da shi Olasoyinka ya yi a kan uh, a sauke Prof Ibrahim Makari. Kai uh, eh, soyinka shi Professor soyinka da ya yi wannan magana? soyinka ne ko soyinka da ya yi wannan magana? Shin wani dama ya samu da shi yau yake cewa a sauke wanda eh, musulmi shi da ba musulmi yake cewa wai a sauke prof ibrahim makari da gaugawa sa'an nan kuma za mu aika sako zuwa ga sahara report sahara report mun fahimci cewa duk abin da zai zo in dai against islam ne against musulunci ne ta bakin su ake ji su su ake ji akwai ayyuka ababa da yawa da aka faɗa da ya fi na prof ibrahim makari ma ƙarfi kuma prof ibrahim makari ba shi ya faɗa ba ya kotu ne ya karanto ne da Kur'ani da hadisi amma akwai ababen da ya faru waɗanda suka faɗa ga wannan kadiya ba mu ga sun zo sun kawo ko kuma shi wala soyin kan nan ya yi wani zance akan haka ba ba mu ga sun zo shi ba mu ga shi ya za magana ba ko ba mu ga cewa su ma sun zo sun kawo ababa haka ba sahara report haka zance na taba shaksiya na annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ɗaya baya ko shekara ɗaya rabin baya akan wurin su aka gani why are they still doing that kuma ta yaya har yanzu musulmai ake bibiyan wannan shafi ta yaya musulmi ake biyan wannan shafi yasa in Allah da gobe muna tare da barista muna tare da wannan lawyer in Allah ya yarda karfe tara da rabi agogo na Najeriya in Allah yadda za mu zo da barista bili, za mu zo mu tattauna a kan zance da shi a walasoyinka ya yi a kan wai a gaggauta sauke Prof Ibrahim Makari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Jama'a assalamu